To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Gobe da jama'a masu saurari kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, muna tare da babban malami Sheikh Dalhatu uh, ah, Kantana. Jama'a ku yi hakuri a ah, laifina ne kamar kanda muka sanar na yi duba ne da lokacin ghana abinda ya sa mun yi zama da uh, ah, shek ridwan lokacin da muka zauna da shi uh, shi ne sanar wanda muka sanar sannan uh, uh, to sanarwar shi shi na sanar lokacin ghana lokacin ghana uh, karfe sha ɗaya da rabi kenan shi da zan yi da shek uh, eh, shi na kuskure na ce sha ɗaya da rabi amma sha biyu da muke muke nufi sha biyu da rabi shi ne sha ɗaya da rabi lokacin ghana shi sa hmm. jama'a Allah a yafe mu a yi hakuri masu kiraye kiraye ko mun gode muku Allah ya saka da alkhairi to jama'a za mu je kai tsaye akan wannan topic da shek talha zai tattauna wannan topic ne da shi Uh, Malam Idris Abdulaziz dusin tashin ya tukume su da shi in za ku tuna da wannan hoto da kuke gani hoto ne da aka je wurin mukamala, da shi Sheikh Abdulaziz dusin tashin ya ce wai maman shi ta hana shi zuwa ta ce kai ya kuma daga baya ya nuna cewa in ya zo za a shake shi to duka Eh, kan wannan taro ne taro na zama mukabala da suka yi niyan za a yi zama abin da aka tugume ah, shi Sheikh Idris Abdulaziz abin da Sheikh Idris Abdulaziz shi dakta ya tugume su 'yan izalan jas kan cewa wai suna sallah suna sake hannu watan bimana ba su rike hannu to alhamdulillah shakkantana ya zo a nan ya nuna mana halaccin sake hannu da halaccin rike hannu ya kuma nuna mana cewa imanin idris ya isa ya sake fitowa ya yi magana a kan wannan saboda abin da shi shakkantana ya faɗa a kan ijoji na rike hannu tana da ƙarfi na suke hannu tana da ƙarfi tafi hujjoji na sake hannu abin da shakkan tana ya faɗa eh, ke. na sake hannu sun karfin su ya fi na rikon hannu a wai na sake hannu ya abin da shakkan tana ya faɗa nan. ya ce wanda ya motsa ya fito haka ya kuma gwada mana hujjoji abin da annabi muka kuma ƙare wannan muka dawo kan rawani kan rawani kuma ya zo ya nuna mana har ya ce a'a abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan in ba son rai ba in ba sun zuciya ba lokacin da maganar shak jafar ya tashi mun zo da mana abubakar madatai a nan ya nuna mana hatta ma wai karanto mana wai hatta ma na annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bata shi kan kan muna nazance a kansa ka kafirta kai ba ma maballi ma aiwa na ce yana jikin annabi wai kankana wannan kankana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kankana sosai in kai musulmi kana da imani kai musulmi ne wallahi in ka ɓace shi ka ɓace abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kafinta to balle a ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ya zo kan mimbari ya yi hutuba ba irin na idrisiya loka wanda ake yi ake magana ba a hutuba da aka nasu sosai eh, to she shi idris ya fito zai magana cewa wai ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bane sunna amma kuma da bakin shi ga bidiyo ya ce wai duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko da kankani ne she sun yi kuma su umurci ai to amma hmm. mu ajiye wannan duka shakkantana ya ya nuna mana ya kawo mana hujjoji a nan kuma daɗin da na ji cikin maganar shakkantana ya nuna da ya open ya nuna cikin maganansa ya nuna da ya open magana da yi da jama'a ba ku sa hankali a kai ba shakkantana kamar kan da shi Eh, dakta yake faɗa wato ya iya manipulate kamar yanzu kan da ya manipulate hankalin yaransa kowa tashi batun kisa kisa kisa kisa kisa kisa kisa haka yake son ya kawo manipulation na ai shi shakkar sun ce eh, mu kafurai ne mu ma mun ce su kafurai ne kaza kaza a a kai ma wuri ka ni ma kafuri ne shi sa na ruwa na da wannan shakkar bai taɓa faɗa haka ba kuma ya kawo mana bidiyo inda shakkar ta na faɗa kuma ya kawo mana bidiyo inda mu kuma ni da nake zaune da na faɗa na ce shakkar ta na kafuri ne wannan maganarsa ne abinda yake son ya manipulate hankalin mutane da shi yana cikin abinda yake yi wa yaransa kan batun kisa ɗibgagge ne kamar kan da yake magana da ɗibgaggu to irin wannan manipulation ya iya a dawo kan nan abinda ake son a fi da shi a nan jama'a ku yi hakuri Ah, kuma da yin aje magana kan dai magana ya yi tsawo mu ba wa shakanta na dama kamar kanda ya warware mana zance a kan rike hannu da sake hannu ya zo kuma ya warware mana a kan rawani to mu dawo yanzu a kan dangala wando da sake wando eh, eh, da sake wando ya ja ƙasa, da kuma dangala wando wani wasu sun kira ni da zance biyu wai sarki yana da ban mamaki ai an san izala su ne masu dangala wando to yanzu me kuma shakkantara zai magana a akan sake wando sai na ce a'a zo ka ji hujja ba ka kira ni gefe ba wani kuma ya yi magana wani sarki kai wani magana shi na ce eh ni ma na taba jin cewa annabi bai sa wando ba amma a'a mu duka kowa ya haje hujjojin shi mu zo mu ji zance abin da aka ce maka Kur'ani da hadisi shine abin da ya kamata a bi ba hankalinka ba abin da ka ji da wani Allah kuskure abin da za ji yanzu wani Allah kuskure to amma me na kwarar in dai ba ka yarda da abin da Kur'ani da hadisi ya gaya maka ba shi yasa jama'a ku bari mu ɗauki abin magana zuwa ga Shak Talha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shak Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki ake barka da rana. Barka ka dai shek. Sannu da aiki. Sannu ka dai sannu ka dai shek. Madalla. To alhamdulillah eh, na ji daɗin sake saduwar mu akan wannan darasi na al'amarin tufa na wando ko kuma izar mayafi da dai shauransu ko kuma masu ce masa zane duk yadda aka faɗa. Eh, amma kafin mu kai ga wannan darasi akwai dan wani sokaci da zan yi a maganarsa ta baya okay. lokacin da na yi magana a kan rawani hmm. ya ce na yi wa sheikh nasiruddin albani karya eh. domin na ce sheikh albani ya ce rawani sunna ne hmm. to kaga ai magana ce babba hmm. babban malami kamar albani in kirkiri karya an gaya masa akan rawani ban san me zan amfana da shi ba Mm. amma dai yanzu ina so in faɗi littafi ya koma ya je ya karanta amma mun eh. ka ci gaba eh. akwai lokacin da ya motsa cewa wai ba ku ajiye masa wurin zama wannan mukabala domin kamar kan da yanzu yake sumbatu eh, ana son a gayyace shi ya zo ya sake zama wannan zaman ba ajiye ba in dai ana iya faɗa shi ma ya faɗa Eh. wannan wuri shai wurin waye wannan kamun wurin malam idris ne da tarin almajiransa iya adadin kujerar da aka ajiye min da abokanai na shi ma haka aka ajiye masa wannan adadin kujera da almajiransa su zo su zauna mm. da kujera ɗaya kujeru na ba su fi nasa ba mm. eh, ba su fi nasa ba kuma har muka gama wannan zama a bauchi muka jira shi ya zo bai zo ba babu wani wanda ya je zauna akan wannan kujera da tunanin cewa Malam Idris ba zai zo ba don mu muna da ka'ida. So wannan maganarsa ce wanda yake faɗa kuma dama tana daga cikin ƙarerayinsa da ya saba yi wa mutane ina jin takaicin a ce mutum a fagen addini amma babu abin da ya sa a gaba sai karya. kaga karya ta ɗaya kenan karya ta biyu kuma a masallacinsa ya tashi yana gaya wa almajiransa ko yana kira ga saniya haya in ji shi fa shek sani haya ko sani haya ma ya ce jingir wai lokaci bai kure maka ba yadda ka rubuta takarda ka aika ka ce a daina rikon hannu a sallah a saki hannu wai ka sake rubutawa kuma ka ce musu su koma su saki su rike hannu to kaga wannan ita ma karya ce ta biyu in kuma idris yana ganin ba karya ba ne idan allah ya fito da kwafin takardar don girma allah ya nuna wa duniya amma ni na rantse da allah karya yake yi ba a taɓa rubuta wannan takardar ba ba a taɓa ba da wannan umarnin ba amma da ke shi a wajensa karya ba abin kunya ba ne kaga babu mamaki magana ta ta uku kuma da yake cewa na yi wa albani karya albani bai ce rawani sunna ba ga littafin da zan bashi ya je yi gogulin ya duba don Allah sunan wannan littafi mujalla ce yadda suka rubuta haka zan karanta mujallatul Musulmuna haka yake a rubuce mujallatul musulmina musulmuna haka yake a rubuce an yi wannan ya yi wannan rubutun ne ranar 26 ga watan biyu hijira shekara 1379 adadi na shida a mujalla ɗin kenan rakami na 900 tara da shida zuwa ɗari tara da goma sha uku kuma shek albani ya yi wannan rubutun ne sarki zaki yana raddi ma wani babban malami wanda ake kiransa sheikh ahmad shi sheikh ahmad yana magana ne kan rawani to shi da ya zo magana a kan rawani sai ya nuna rawani kamar wajibi ne ma dole ne idan mutane ba su daura ba za su samu kaskanci kaga ga abin da suka ce bi kalami Sheikh Muhammad Dini Albani ga yadda mujallar take cewa karatu fi adadi athamin min al sadis min hadhihi al-mujalla adh-dhahira ma katabahu fadilatu ustaz Sheikh Muhammad Hamid تحت عنوان الإمامة في الإسلام abin da albani ya fara shimfiɗa da shi kenan to bayan ya yi wannan shimfiɗa tun da karatun yana da yawa bari in koma da kai asalin inda wannan magana da na faɗa yake karyatawa bayan ya zo kan hadisi na biyar da shi wannan malamin ya ambata a matsayin hujjan rawani wajibi ne sai ya ce kultu sai albani ya ce huwa indi baɗilun kal awwali ya ce wannan hujja na cewa rawani wajibi ne shi ma ba daidai ba ne ɓataccen magana ne kamar na farko fa innahu yahmilu fi dawayahu ma yashhadu ala butlanihi alaihi butulan. abinda ma hadisin ya tattaro shi kansa shaida ne akan bacinsa In inji albani sai ya ce wa zalika abin da yasa na faɗi haka ya ce li'annal imamata domin shi rawani ahsanu ma kila ha. mafi kyawun abin da za a faɗi akan rawani innaha sunnatun rawani sunna ce kawai in eh. shek albani yusabu fa'iluha ana ba da lada ma wanda ya aiki ya ɗaura rawani hmm. wala yu'aqabu tarikuha ba za a azabtar da wanda bai ɗaura rawani ba hmm. walaisar bi wajibin an rawani ba wajibi ba ne, kaga yana raddi ma wancan malami amma a hmm. cikin raddinsa sai ya ce rawani sunna ne in kai kana da lada in baka yi ka da azaba sai ya ce wa dina idin to tun da rawani a matsayin sunna ne wanda in kai kana da lada in baka yi ba lada fa kaifa ya akilu an yakuna jaza'al muslimin to ya za a yi ma hankali ya yarda cewa sakamakon musulmai idza wada'uha in suka bar rawani autar kuha ko suka kasa daura rawani an yada Allahu anhum izzahum Allah ya sauke musu daukakan su wa an yuzillahum kuma ya kaskantar da su kaga shi wancan malami yana cewa in ba a daura rawani ma za a fada cikin kaskanci sai albani ya ce a'a matsayin rawani bai kai haka nan ba iya abin da za a faɗi akan rawani sunna ce ni ma kuma abin da nake kokarin Idris ya gane kenan to ya ce na yi wa albani karya to gashi na gaya masa mujalla ne mujallatul musulmin musulmun haka ma mujalla take mujallatul musulmun wanda duk yake so ya gogulin ya yi gogulin ya zo ya ga maganar da imamu albani ya yi raddi akan rawani zai ga wannan maganar Idan Idris ya duba bai gani ba zuwa gobe ga a duniya karya ne in ya isa mu haɗu ne in nuna masa. To wannan kenan. Shi ya fara da baki ne yanzu kuma gashi nan kai ka karanto. Eh, ya ai shi yasa ma yau duk darasi na ina gani ya kamata in hada da karantawa. Kuma idan na karanta in na karanta kuma in faɗi inda karatun yake. Saboda na fahimci cewa abubuwan nasa dole sai an kai ga haka. Sannan eh. ya ce wai ai rawani kuna yi in kun ce annabi na yi to laraba da suke na al'ada fa buzaye da suke yi kan kadai da wani su fa suna da lada shi ya manta cewa yana azumi krista kuma na azumi shin azumi to kenan ne mu kuma na biyu sarki zaki na'am ko ba mu kalli dan larabawa suna yi na al'ada ko don buzaye suna yi na al'ada ba mu mun kalli annabin mu yayi ne sallallahu alaihi wasallam kuma na biyu ga wata aya nan mm. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce na kafaro ba'aduhum auliya ba'd sai ce illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ko ya san ma'anar wannan aya Allah ya ce waɗanda suka kafirta shashinsu suna son shashi kaga kenan kafirai suna son juna ko sai Allah ya ce to kuma musulmi in ba ku yi ba in ba ku yi me ba kenan in ba ku so juna ba hmm. to za a samu fitina to yanzu hujjan cewa kafirai suna son juna zai hana musulmi kuma su so juna addini to don haka hujjan cewa yahudu sun daura ko buzaye sun daura zai hana idan annabi ya yi koyi da annabi akan wannan mu ba buzaye muke dubawa ba ba kuma yahudu muke dubawa ba kuma tarihin larabawa na jahiliya muke dubawa ba annabin allah muke dubawa domin lokacin da ya daura rawanin yana annabin Allah ne da tarihi ya nuna annabi ya ɗaura rawani kafin a bashi annabtaka amma tun daga lokacin da ya tabbata annabi bai ɗaura rawani ba to ba wanda zai kama ka rawani cikin shari'a mm, mm, mm. amma tun da sai da ya zama annabi aka ce da ya ɗaɗɗaura rawani a nau'o'i daban-daban to shi shikenan rawani sunna ce kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya faɗa a cikin mujallatul musulmuna ka dubi ka yi gogulin ka ga da'awatul haqqi ka je mujallatul muslimun ka ga inda albani ya yi raddi wa sheikh ahmad akan maganan da ya yi kokarin wajabta rawani ya ce a'a ba wajibi ba ne mafi ingancin abin da za a faɗa akan rawani shine rawani sunna ne in kai kana da lada in kai baka da lada ina ganin wannan darasi ai mun gama da shi kuma na biyu abin da zaka gane sarki zaki lokacin da ya zo yake sukan ibn taimiyya da shauransu in aka ce maliku ko ibn taimiyya ya soke su sai ce shi ya ce ko za ka ce masa annabi ne ya yi ko ka tuna eh, ya ce ko za ka ce masa annabi ne to yau ga shi ga aikin annabin nan ya gani amma ya dawo da cewa har yanzu bai ga wani malami a makka ba wanda ya ce rawani sunna ne ga annabi ya daura amma hujjar nan ta annabi ya daura bata gamsar da shi ba yanzu kuma ya dawo ne ya ga wani malami ne a makka zai ce masa rawani sunna wannan irin al'amari ai akwai abin tausayi a ciki sosai sosai na'am kwanan nan ya sosoki ibnu taymiya ya ce ba wanda ake bi sai yawa sai annabi to yanzu annabin ya yi abin a aikace amma abin da ya hana aikin nan na annabi ya karbu a wajensa shine ba malami a saudiya da ya ce sunna ne na'am to wannan koma baya abun akwai abin tausayi a ciki wato shi ko ina ran shi ya tsutsa kawai yadda yake bi ke <laughs> ta ai mara hujja haka yake da ba <laughs> to idan eh alkhairi jama'a shakkar zai sauka kan karatu sosai insha Allahu akan zance da shi malam Idris eh, yayi magana eh, kan batun sake wando da kuma dangala wando jama'a ku bar mu ji hujja abinda shak kantana zai kawo mana assalamu alaikum shak wa alaikum assalam to dangane da ishu din tufafi musamman wando tun da shi muka fi sawa a nan wato Allah sallallahu alaihi sallama na takaita bayanai na da zan yi akan hadisin da ke Buhari da Muslim kawai sannan kuma sharhi ma da zan yi na maganan malamai na ɗauki sharhi ne kawai daga cikin fatahul bari sharhi sahihul buhari na ibn Hajar al-askalani da kuma bayanan da imamun nawawi ya yi akan sharhun nawawi ala muslim a su kawai na takaita littattafai biyu dinnan don sun isa su zama hujja ga duk wanda yake danganta kansa ga sunna to a wannan babi na maganan tufafi wato ga hadisi nan ya zo da yawa daga ciki mafi yawancinsu daga abdullahi dan umar ne Abdullahi dan Umar ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa la yanzuru Allahu ila man jarra thawbahu khuyala'a manzon Allah ya ce Allah baya kallon rahama ga duk mutumin da ya janye tufansa ya ja tufansa a ƙasa don nuna takama khuyala'a don nuna takama ko izgili wannan hadisi Imam al Buhari ya ruwaito shi a rakami na 5783 sannan kuma hadisin abdullahi dan umar har yanzu ya zo daga annabi sallallahu alaihi sallama shi ma ruwayan buhari ne abdullahi dan umar ya wannan hadisi manzon allah sallallahu alaihi sallama ya ce man jarra thawba ko khuyala'a wanda ya ja tufansa a kasa don takama don me don takama lam Lahu ilaihi yawmal qiyama ranar alkiyama allah ba zai kalle shi kallon rahama ba lokacin da annabi ya faɗi wannan abubakar siddiq mayafinsa yana ja a ƙasa fakala abubakar sai abubakar ya ce ya rasulallah inna inna ahada shikai saubi yastarkhiya ya ce ga gefen tufata ko tana ja a ƙasa a wannan hali da nake ciki ya manzan Allah illa an ata'ahada zalika minhu sai dai na saba in na gani ina dagewa to ka san me annabi ya gaya masa fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce abubakar innaka lasta tasna'u zalika kuyalaa kai ba kana yi ne don takama ba ba kana yi ne don me don takama ba to kaga wannan hadisi Imam Buhari ya ruwaito shi a cikin Sahihul Buhari rakabi na dubu uku da ɗari shida da sittin da biyar sannan kuma hadisi na Abdullahi dan Umar har yanzu a cikin Sahihul Buhari kuma wanda ya zo a rakami na dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da uku manzon Allah ya ce la Allah ila man jarra thawba khuyala duk inda annabi zai yi wannan wa'i sai ya ce wanda ya don takama Allah baya kallon wanda ya sanya ya ja tufansa kasa don takama to wannan hadisi ne na 5783 sannan kuma har yanzu dai daga ainihin Abdullahi wato Salim ɗan Abdullahi shi kuma ya samo daga babansa Abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzirillahu ilaihi yawmal qiyama wanda duk ya ja tufansa dan nuna takama da isa Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama ranar alkiyama shi ma Buhari ne ya rawaito wannan hadisi hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da hudu to idan ka zo kuma har yanzu daga hadisin abi bakarata Allah ya kara masa yarda Ga wani abu da ya kamata mu lura, wata ran an samu kisfewar rana, kisfewar rana, kushi fatis shamsu, rana ta wato kasa fatis shamsu, wani hannu inda nabi sallallahu alaihi sallama an samu kisfewar rana irin zazzabin ranan nan. Shi Abdullahi bin Abi Bakar ta yace muna tare da Annabi sallallahu alaihi sallama a lokacin. Fa kama ya durru thawbahu musta'jilan. Annabi cikin gaggawa ya tashi sai ga tufafinsa na je a kasa. Na Annabi sallallahu alaihi sallam. kwarai da gaske gashi hadisi ne imamul buhari ya rawaito a 5785 sai annabi sallallahu alaihi sallama ya tashi tufansa na ja a kasa yana sauri hatta atal masjida sai da ya zo masallaci wasaban nasu mutane suka cika a cikin masallaci din fa sallah raka'ataini manzon Allah sallallahu alaihi sallama yayi salla raka'a biyu to lokacin da ya sallah sai ya fuskanci mutane sai ya ce masu, inna shamsa wal kamara ayatani min ayatillah kun ga rana da wata ayoyi ne daga ayar Allah fa idza ra'aytum minha shay'an fasallu wad'ullaha hatta yak jama'a mu hakuri network gun shehi shita to ku yi sallah sannan ina fata kana tare da sarki zaki ina tare da kai na take ya dan sai amma muna tare da kai Yawwa, to sai annabi ya ah, wannan duka zan maka bayanin abin da a cikin wannan hadisin ya ce sai Allah madaukakin sarki ya yi muku hello na'am yanzu muna ji ka shek Yawwa, to saboda haka wannan hadisi ya zo a wannan rakami na'am sannan kuma abu huraira ya ruwaito hadisi shi ma ruwayan buhari hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma asfala min alka'abaini min al-izari fa fin nari hmm. duk abin da ya zo ya wuce idon sawu ka ji da kyau abin da ya wuce idon sawu kowa ya san idon sawu inda yake ko eh na'am kafa na'am to duk abin da ya wuce idan kafa kaga ka tuna inda idan kafa yake wato kenan wannan sai ya wuce idan kafa sannan kuma annabi ya ce to duk abin da ya wuce idan kafa na tufa a zani ne aka daura a'a wando ne aka sa ya je ya wuce idan kafa har ya kai ga kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fafin nari wannan yana wuta hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da bakwai sannan kuma idan ka zo har yanzu a buhari manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya sake cewa la yanzurullahu yawmal qiyamati ila man jarra idarahu batara kaga can kuyala'a wancan takama batara girman kai da nuna isa duk wanda ya ja tufansa dan wannan to Allah baya kallonsa kallon rahama a cikin sahihul buharin dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari ruwayan Abu Huraira cewa bainama rajulun yamshi fi qullatin wani lokaci wani mutum ya fito yana tafiya tu'jibuhu nafsuhu yana jiji da kansa kaga mai kenan yana nuna isa da takama yana ganin shi ya kai to saboda haka ga tufafin nan na ja a kasa annabi ya ce sai ga shi nan Allah maɗaukacin sarki ya sa kasa ta kisfe da shi gaba ɗaya yana nan yana nitsewa a cikin kasa har ranar alkiyama me yasa saboda yayi takama da nuna isa wannan hadisi na 5789 ne a cikin buhari sannan kuma idan ka zo har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya sake cewa a cikin ruwayan Abdullahi dan Umar to kaga waɗannan na Buhari to ga maimaitin su a cikin Muslim manzon Allah ya ce la yanzuru Allah ila man jarra sawbahu khuyala Allah baya dubi zuwa ga wanda ya ja tufafinsa bisa isa da takama to duk waɗannan su ne hadisai da suke magana akan tufafi wanda duk ya ja saboda isa da takama to sai na ce maka fahimta ta ga wannan hadisi bisa maganan malamai na sunna bari in karanta maka abin da suka ce mimma aurattu laka ya ya alqari alkarim fi hadhihi almas'ala yaktadihu laka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha nahayan anil makhila wato abin da yake bayyane a cikin waɗannan hadisai da su ba su gane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani mai tsanani ga mutumin da yake nuna takama walbatar da girman kai wal'ujubu da nuna isa hmm. mimma yusabbibul kibaru wanda yin hakan zai iya haifar da girman kai din gaba ɗaya ka zama mai girman kai Walkibaru kibaru haramun fil islam shi kuma girman kai haramun ne a musulunci iktasartu fi zikri al adillati bima bima jaa fi sahihaini li'annahuma kafiyatayn fil istidlal na takaita ambata abin da a buhari da muslim dan sun isa su zama hujja sannan kuma wa yazharu ma zakarna annal isbala ma huwa haramun to tufafi ya ja ya wuce idan sawu akwai wanda idan aka yi shi haramun ne to wanne ne a ciki wa huwa ma kana kuyala'an minhu shine wanda aka yi shi don nuna takama wanda aka yi shi don me don nuna takama wa ma laisa bi haram akwai wanda an yi shi ba haramun bane kaman wanne kama waka a zalika mina rasul sallallahu alaihi sallama kamar yadda hakan ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama a hadisin Abi Bakarata lokacin da ainihin rana ta yi zazzabi a hadisi na dubu biyar da dari bakwai da tamanin da hudu idan ka ce kowane ja kama ne to annai ma kenan kana son ka ce ya hadisi ne wanda Imam Buhari rubuta وكما استثنى أبا بكر fi kaulihi lahu lasta mimman yasnauhu khuyala kuma da yake cewa abin da ya ja a kasa akwai zai shiga wuta abubakar ya ce to ni ma gashi rigata tana ja ya fi na yana ja annabi ya ce a kai ba don izgili kake yi ba kai ba don takama kake ba ya nuna kenan illar da take sanya idan tuban nan ya sauka a shiga wuta shine wanda yake don nuna isa da takama in ba dan dan haka ba da bai cire abubakar siddiq a cikin wannan ba mm. ka gane wannan sannan kuma wa kazalika hakan nan kuma mutum zai iya jan wandonsa ya kai wandonsa har kasa in kana lidararin shar'iyya in yana da wata cutuwa wadda shari'a ta yadda kamar hi kurhun kamar mutumin da yake da miki a kafansa can kasa ya durruhu wata watakila idan ya bari a buɗe kudaje da wasu abubuwa za su rika cutar da shi suna zuwa suna shiga suna cizon sa fakarra kasal islamu li ha'ula waɗannan musulunci ya musu rangwame ta hmm. tabihu aidan annan nasa fi shari'ati kuna kattali to dai kuma bayyana gare ka shi tufa ɗin nan wato a shari'ar musulunci ga yadda yake na farko abin da ake so a tufafi ya yajibu alaihi ba fi ke. musulmi ya zama wajibi ya zama mai tawadi'i ne a cikin tufafinsa hmm. tawadu'in nan ba shi shine kaga kowa ka ce kai kafi shi ba wanda ya ce ya fi kowa ina tawadi'i a wajensa hmm. ko ya sa kamfai ne amma yana ganin shi ya fi kowa ina tawadi a wajensa hmm. saboda haka dole ka zama kana da tawadi a tufa wayatanibul makhila kuma ka nisanci takama wal da nuna isa wal ujubu da girman kai Shi ne sharaɗi na farko hmm. wa fihi annahu la haraja ala man jarra izara bi ghairi kasdin mutlaka kuma ba laifi akan wanda ko da tufafinsa ya ja kasa ba wanda ya zo idan sahu ba ko tufafinsa ya zo kasa hmm. in dai ba da nufi ya yi ba to babu laifi a kan shi wannan maganar a ina na gani ka duba fatahul bari na ibn hajarin al-askalani juz'i na goma shafi na ɗari biyu da hamsin abinda ibn hajar ya faɗa kenan wanda ya sharhin buhari ya ce babu laifi ga wanda ya ja tufansa har kasa ba tare da niyya ba to kai kaga mutum baka san lalura da take tare da shi ba baka san ko lokacin ma bai sani ba waye ma yake jan tufansa kasa din a yanzu tukunna to na biyu kenan na uku kuma sai suka ce al-abdalu fil libasi ila an safi sakaini da yake mustahabbi aka fi so a tufa shine rabin kauri rabin kaurin fa yanzu ma da kirka samu masu sawa rabin ka da ɗaya kenan sannan kuma walaisa alaihi harajin fi ma bainahu huwa bainal ka'abaini kuma idan mutum ya sa wandonsa har ya kai idon sawu ya ce ba wani laifi a kansa mm. ka gane ko sai ya ce wa ma asfala min zalika idan kuma ka bari wandon ya wuce idon sawun fafin nari za a shiga wuta sai ya ce amma wa hadal itlaku cewa idan ya wuce idon sawu za a shiga wutan nan da aka faɗe shi kai tsaye ma'amulun alama warada min kaidil kuyala ana ɗaukansa ne fa ga wanda ya wuce idan sawun don isgili eh. don takama ka gane ko wanda ya sa har ya kai ya wuce idan sawu don takama shi yasa ya ce min kaidil kuyala wanda ya don takama fa huwa allazi da fihil wa'idu bil ittifaq domin duk inda na ya ce za a shiga wuta in tufa ya wuce idan sawu sai ya ce kuyala'an don nuna takama badaran nuna girman kai ujuban don nuna isa to mutum ya sa ne ga al'adarsa bari ma kan yi maka sauri ka ga wannan magana wannan maganan kuma da na karanta maka yanzu shi ma ka duba fatahul bari din na ibn hajar juz'i na goma shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai sai ya sake cewa wal mustahabbu an yakuna al-izaru ila nisfi saki mustahabbi mustahabbi ne mutum ya sanya tufansa zuwa rabin kwauri wal ja'izu halal bila karahiyatin ba karhanci mata ta hu ilal ka'abaini shine kasa tufa har ya zo idon sawu hmm. halal ne fa ba karhanci shine yake ce wasu yan bidiya akan wannan <laughs> halal ne bila karahatin mata hata hu ya wuce wuyan kwabri rabin kwabri har zuwa idon sawu hmm. wa ma na za a alil ka'abaini in kuma mutum tufa sai ya wuce idon sawun fa sai ce fa mamnu'un to an hana ne amma bai zama dan bid'a ba bai zama kafiri akan wannan ba wani irin hani sai ce man utaharimin hani na haramci da wani sharadi in kana lil kuyala in yayi ne don nuna isgili in ya wuce idan sawu don nuna isgili to an hana hani na haramci wa illa in kuma ba don nuna isgili bane haka yake sanya tufafinsa mm. sai malam yace fa man uTanzihi. to hani ne na tsaftacewa ba na haramci ba ne kuma. Li'annar a wari warida fi zadari anil isbali ya ce domin duk hadisai da suka zo suka yi magana suka tsawatar kar a bari tufafi ya ja a kasa mutlaka hadisi ne wanda suka zo a sake. Fa yajibu taqayidu habil isbali Kuyala to wajibi ne kuma mu kanke su cewa sai in ka ja ne don nuna takama ko don nuna isa ko don nuna girman kai. Mm. intaha ya ce magana ta kare wannan magana na ɗauko shi ne a fatahul bari sharhin sahihul buhari jirgin na goma shafi na ɗari biyu da sittin da uku sannan kuma sai imamun nawawi shi ma a cikin sharhinsa na nawawi ala muslim kana ji abin da ya ce shi kuma imamun nawawi shi sharhin sa na nawayi ala sharhin nawayi ala muslim wanda shi kuma ya magana akai sai ce wal mustahabbu mustahabbi ne a wajen sanya tufafi nisfu sakai ne rabin kauri wal jaiz bila karahatin sai ce kuma abin da yake ya halatta wato ba tare da karhanci ba halal ne fa ba karhanci a ciki ko makaruhi ba kai ba hmm. ilal ka abaini tufan kai kai idon sawo in ji imamun nawawi wa ma nazala anal ka'abaini idan kuma kabari ya sauka idan sawun ya wuce idan sawun sai fa ya wuce idan sawun to sai ya ce fa mamnu'un to fa huwa mamnu'un to an hana fa in kana lil khuyala in kai ne don nuna takama in kai ne don nuna takama Fa huwa mamnu'un man at-tahrimi to kai abin da aka hana hani na haramci wa in kana li gairil kuyala idan kuma ba dan takama kai ba ba muni a tanzihin a fa manu tanzihin to an hana ne dan tsaftacewa sai ce wa amma al ahadithul mutlaka amma duk hadisai da suka zo kai tsaye a sake bi anna mata hatalka a baini fi nari cewa duk abin da ya wuce idon sawu na tufa yana wuta in ji imamun nawawi a sharhin muslim sai ce fal muradu biha Abinda da ake nufi ma kana lil abinda aka yi shi dan takama abinda aka yi shi dan takama ne mm. li'annahu mutlaq domin ya zo a sake ne fa wajaba amluhu alal mukayyad sai mu ɗauko hadisin nan da annabi ya ce to in an yi don iskili don girman kai don takama don nuna isa to shine illar da za ta sa mutum ya shiga wuta din ka ji abin da imamun nawa ya faɗa kenan hmm. a cikin sharhun nawawi ala muslim juz'i na goma sha hudu shafi na sittin da uku sannan kuma sai imamun nawa ya ci gaba da cewa ma masal arda ha khuyala'an duk wanda ya bar tufafinsa yana shafan kasa don nuna isa da takama la shakka fi harimihi to wannan haramun ne tufa yana ja a kasa haramun ne kala walau kila bi taharimi ma za da alal mutad lam yakun ba'ida yace in an ce ma iya abin da tufafi jama'a ku yi hakuri a da haka nan ce ita ma za a lura da ita sai ce amma ka sani walakin hadasa to ga fikihul magana anan yace amma abu ne fa wanda ya riga ya faru ga mutane istilahun ha. wasu mutane ɗabi'a su ce suke sanya wando su tsawaita shi wasara li kulli nau'in minan nasi shi'arun kowace mutane suna da irin nasu alama da ake gane su yurafuna bihi ake gane su da shi wa mahama kana min zalika ala sabilil khuyala to duk wanda yi haka din dan nuna takama da isa fala shakka bi taharimihi to babu shakka wannan ya haramta wa ma kana ala tariqil ada amma idan yanayin dinkin tufafin ku ne kuke dinkawa haka inji imamun nawawi ta Harima fihi babu haramci a cikin sa malam yasil ila jarril zailil mamnu matakar dai bai kai tufafin suna ta ja ne a kasa ba abinda imamun nawi ya yi ishara da shi a nan kenan shi wannan maganan ma imamu ibnu hajar al-askalani ne kai a cikin fatahul barinsa ya sake maimaita wannan maganan na sake dawo da kai wato fatahul bari na Ibn hajar al-askalani a juz'i na nawa ya faɗi wannan ne a cikin juz'i na goma shafi na ɗari biyu da sittin da biyu sai aka mamnu'un to wal jarru mamnu'un duk wanda ya janye tufansa dan nuna takama da isa to abun hanawa ne man a hani na haramci waligairil kuyala makaruhun in mutum bai yi shi don takama ba amma tufansa yana ja a kasa to iyakar abin da malamai suka fahimta shine yayi makaruhi matukar dai ba don takama ko don nuna isa ko don girman kai ba Hmm. kuma wani irin karhanci ne karahiyatu tanzihi karhanci ne na tsarkakewa da ba zai ji a kasa ba da yafi wal Fili fi libasir rijal abinda aka fi so a tufan maza ila an safi sakaini zuwa rabin kwauri wal ja'izi bila karaha ila al ka'abaini wanda ya halatta kuma ba tare da karhanci ba shine wanda ya kai har idon sawu wa mujawazatil ka'abaini amma idan ya wuce idon sawu ila an yamassal har ya shafi ƙasa minal israfil mamnu'u to za a ce yayi barna wanda aka hana to wannan shine fatoyin malamai magabata akan ma'anar waɗannan hadisi saboda haka shi hadisi sarki zaki idan annabi ya faɗi hadisi akwai wanda ake duba mutlak akwai mukayyad to kullum al mukayyad alal mutlaki wato idan annabi ya faɗi magana kai tsaye sai ya zo ya kange shi da wani sharadi to wannan kangewar Shi shine yake hukunta wancan hadisin da ya faɗe shi kai tsaye din yanzu kaga duk abin da yake cewa ma asfalal ka'abaini min al-izari fa finnari duk abin da yake kasan idon sawu na tufa to yana wuta kaga mutlak ne kenan ko kayi shi dan takama ko kayi shi dan nuna isa ko kayi shi dan nuna girman kai kawai dai kana wuta to wannan ma'anar ma ko kayi shi bisa kuskure kenan kana wuta ka yi shi ba tare da kasan san ya yi ba kana wuta to idan mutum ya ɗauki wannan ya ce haka zai fassara hadisin to shi annabi lokacin da aka samu kisfewar rana har tufansa ya ja a kasa kenan ina kake so ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ka dawo ka duba to wannan mutlak ne to akwai wani hadisi mukayyar sai ka ce eh akwai mukayyar din masu suka fi yawa su ne hadisan da annabi yace wanda ya sanya don nuna takama kalmomi uku yake amfani da su hmm. a wajen hana kada tufafi ya za a kasa ya ce maka kuyala shine abin da annabi ya fi yawan amfani da shi ko kuma ya ce batsaran sannan kuma ya ce mujibun bi nafsihi mutum yana ji da kansa yana ganin ya isa ne sai ya bar tufansa ke ja a kasa annabi ya ce to zai shiga wuta don nan girman kai ya shigo ko kuma kuyala takama ne yana ganin shi wadatacce ne yana da abin yi na haka zai yi yadda ya ga dama kaga girman kai ya shigo shi ma annabi ya ce to zai shiga wuta sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam badaran nuna isa ni ne wani sai ya bar tufansa yake ja to zai shiga wuta amma duk waɗannan hadisai da annabi yake ta cewa wuta wuta wuta wuta to ga wanda yayi ne saboda waɗannan dalilai na nuna isa da takama amma idan ɗabi'ar ka ne ka ɗinka tufarka har idon sawu duk wanda ya kalle ka yace kayi abin da yake haramun ko zaka shiga wuta bai fahimci akwai mutlak akwai mukayyad ba shi eh. kuma ka'ida ta ilimi duk lokacin da mutlak ya zo idan mukayyad ya zo to ana sallada ana sallada mukayyad ne alal mutlak yanzu misali idan ka zo ka ce to ai Allah madaukakin sarki ya bada gado ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya akan ƴaƴanku sai ya ce li zakari misal hadil unsayni da namiji yana da rabon mata biyu sai mutum Allah ya jarrabe shi cikin ƴaƴansa akwai kafiri hmm. ɗansa ne ko ba <laughs> ɗansa ne <laughs> oh jama'a ku kuri network malam wannan magana tana da muhimmanci sosai kaga eh, ɗibgagu shi su je kan shafinmu da ta samu rauni ku zo kan shafin da ta samu da take amfani sosai fashin, jama'a da ke sauraron mu a uku da ah, sixteen, gaba ɗaya kenan masha Allah jama'a ku hakuri mun samu matsala da eh, eh, network din shek kantana alhamdulillah kan sarki zaki mkk tv 286 286 Allah ya saka da alkhairi ah, mu yi hakuri kamun shek ya dawo akan wannan topic mai muhimmanci shan ya yi magana mai muhimmanci sosai aha masha Allah to bismillah shek sarki ka saboda haka yanzu misali eh. da nake baka misali sai aka waye gari an ce li zakar misal hadil unsa ne kaga a sake kawai aka faɗa to in mutum Allah ya jarabe shi ya haifi ɗa kafiri mm. ko ɗan ya tashi ya zama yayi rita tunda ana samu ko to da aka zo rabon gado kenan in zaka ɗauki wannan mutlakin ayan duk wani ɗan mutum ko kafiri ne ko musulmi ne zaka ba shi gado to amma tunda ayan ta zo mutlak ne sai annabi kuma ya takayidin sa ka gane ko sai eh. annabi sallallahu alaihi wasallama yace hadisi la yirsul muslimul kafira walal kafirul muslima kaga annabi yayi takayidin ayan musulmi baya gadan kafiri kafiri baya gadan musulmi saboda eh. haka idan dai ka zo da bangaro sai kaga aya an ce a bawa da ce ai ɗansa ne ko da kafiri ne Allah ya ce a bashi sai a ce maka annabi ya masa kaidi ya ce a'a in mutum kafiri ne ba zai gaji musulmi ba to haka nan hadisan tufafin nan suke duk hadisin da annabi ya ce duk abin da ya wuce idan sawu yana wuta kai tsaye sai ka ce wa mutum to ya annabi ya yi kaidi ya ce sai ho wanda ya yi don izgili ko bai yi ba ga hadisai na karanta sai ho wanda ya yi don takama sai ho hmm. wanda ya yi don nuna isa shi ne annabi yake masa wannan wa'idi to idan mun fahimci ma'anar wannan tufan hata a zuciyarka kenan idan kana jin kafi kowa kana oh dan wa'azinka ɗan eh, eh, Idrisiya ku daina kiran malam Hata a kalmo hatta a kalmomin wa'azinka mm. idan kana nuna kafi kowa kai ne kaɗai masani to ai girman kan ya shigo kama ka shigo cikin wannan wannan of course ko ai ujubun ne kana ta'jubu bi kana jin kai ne ka isa turjubuhu nafsuhu kana jin kai ne ka isa dan haka ai wanda ya sa tufan dan nuna isa annabi ya ce to yayi wuta to dan haka dole ne mu fahimci wannan bambancewar wannan bambancewar wajibi ne malamai in za su yi wa'azi su fahimta dan haka ya zo ya ce wai a'a mu ba mu dage wando ko shi da yake magana wandonsa ba nisfu sakai ni bane ya wuce haka nan <laughs> eh ba nufin sa kai ba rabin kauri yake sa wando ba ya wuce haka ya wuce rabin kauri mm. to kuma abin da nake so a gane shine har ya zo idon sawu fa ba laifi bane babu ai abin inda annabi ya wa'idin shine yace ma asfalal ka'abaini min al-izam abin da ya wuce idon Malam Buhari nawa. ke manjarra sallama yake cewa sorry abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man manjarra idarahu wato in yana ja a kasa wanda yake haka nan tufansa tana ja a kasa Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake wannan magana to dan haka ka ɗauki wanda yake sanya tufansa kawai sawu wanda yake sanya tufansa kawai zuwa idan sawu da aka halatta masa ka ɗauke shi ka danganta shi da bid'a yana nuna alamar rashin ilimi sanya tufa zuwa idan sawu halal ne mm. Mm. halal ne kuma sarki zaki ka duba halittar ɗan adam idan ka zanya tufa ya kai idon sawu to bayan idon sawun kuma me ya rage a kafa taka eh, kafin kafan ka rage ko to shikenan kenan to yaushe za ka sanya tufa kuma ka zo ka ce kana taka wando shi kuma annabi ba ma taka ba fa yace kana jan tufan a kasa jarrafa yace na'am shine kuma ake nufi da isban kana jan tufan a ƙasa, annabi ya ce haramun ne to amma ala ayyi hal ala ayyi hal idan ka ga mutum ya sanya wandonsa zuwa rabin kwauri ba shi da laifi annabi ya kwadaitar da ya haka ya aikata mustahabbi idan ka ga mutum ya sanya tufafinsa ya wuce rabin kwauri har ya kai idon sawu haddin da annabi ya ce kenan nan ma ba shi da laifi ya yi abin da shari'a ta halatta masa mm. ka gane ko sannan abu na uku kuma idan kaga tufa ya rufe idon sawu ya wuce idon sawu to idan mutumin nan ya yi wannan don nuna shi wani ne na takama ko nuna isa ko girman kai to a nan ne ya yi haramun kuma Allah ba zai kalle shi kallon rahama ba ranar alkiyama. Amma shayi ya hakuri. Da eh. irin sharaɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba. Eh. She kaga wani ya sa riga, ya sa wando, ya wuce wannan eh, kafar sawu. Da ya idan eh, sawu. Idan sawu. Shi eh. ya ka tsaga zuciyan shi, ka duba ya yi don girman kai ne ko don menene ba shi ka ce masa kafuri dan wuta ne. Ina matsayin wannan magana da ka faɗa kai baka da tsanin abinda mai shin ya yi. akan haka a ah, idan wannan mutum ai yanzu na karanta maka imamun nawawi da imamul buhari suka ce idan ɗabi'ar mutane ne suna son ya su ya ja haka nan ya kai kasa hmm. ya ce to baka cewa sun yi haramun ma sai dai a ce sun yi makaruhi to hmm. mutum idan ya yi haramun ma hmm. ba za ka ce masa ya kafirta ba balle wanda ya makaruhi sannan kuma ita kalmar nan ta kafirci sarki zaki ga inda hadarinta yake manzon Allah sallallahu alaihi sallama wato yana cewa la yarmil rajulun bi rajulin bi fiskin aw kufrin illa tadad alaihi illam yakun sahibuhu kadhalika babu wani mutum da zai jefi wani mutum musulmi da kalmar kafiri ko kalmar fasiki ba sai kalmar idan ta duba ta ga wanda ka danganta shi da wannan sifa na kafirtawa ko eh. fasikantarwa idan kalmar ta duba ba kafirin bane ba fasikin bane hmm. to kai tsaye ta koma kan wanda ya faɗa yanzu shine kafirin ko fasikin hmm, hmm. Eh, saboda haka haɗari ne su malamai wani lokaci methodology na da'awa wato uslubun da'awa yana ba su wahala kuma ko baka son mutum bai kamata ka danganta masa abin da bai yi ba duk yadda kake kin mutum akwai bukatan kai masa adalci saboda haka ba wanda yake da ikon ya kai wani wuta mai azabtarwa Allah ne mai mi masu hukunci masu hukunci daidai da abin da shari'a ta ce shine adalci shine adalci don haka mutum in ma ka ga wandonsa ya wuce idan sawu ba shi ne aka hana ba dama zuwa irin hau ba inda ma nasi ah, ya hana ba inda ah, nasi ya hana ba babu inda daga annabi ne ban ban gan shi ba da yake cewa libasul mu'min nisfu sakai ne mm. tuban mumini rabin kauri ne yanzu kana nufin duk wanda ya sanya gajeren wando ko ya sa tirikwata mumini ne <laughs> to na'am ba ga muna tafiye-tafiye da su kasashen waje da shauransu yawancin waɗanda ba musulman nan ba tirikwata suke sawa su hau jirgi su yi tafiyan awoyi na haka ba wai wannan shine alamar muminin ba wani zai sa tirikwata din ya ci dukiyar mutane mm. wani zai sa tirikwata din ya je ya yi zina wani zai sa tirikwata din ya yi annamimanci wani zai sa so zai afo abinda annabi yake nufi idan kai mumini ne ka takaita a tufafinka amma ina son gaya maka yanzu nisfu sakai ni ba ma da wuya ma ka samu kashi goma cikin ɗari na mutane musulmi da ke iya sa tufa haka ba? su ma suna zuwa kasa sun wuce ne su sakai ne ai to ba su yi haramun ba idan mutum ya sa tufansa har ya kai idon sawu ba ba haramci a ciki halal ne ba karhanci a ciki halal ne amma idan ya wuce idon sawu ne to anan magana take sai malamai suka ce idan ya yi ne don girman kai don haka annabi ya faɗa ko don nuna takama ko don nuna isa to anan ne haramci ya zo jama'a ku hmm. ah, ya kuri lalle Allah ƙara basira na'a ku ya kuri malamin nan yana da ilimi sosai no wanda a dakta ya kiya <laughs> ya ki zuwa mukabala baban shi ta hana shi mm, no wanda <laughs> da ya zo ya san duniya ɗaya ne ya san shayi ruwa ne eh, Allah. Eh, da ya zo wannan mukamala da ya gane cewa shayi ruwa ne. Yawa sarki za ki yi hakuri mutane ne da ke ba su gane ka'idar ba sai su yi ta kira na. Na'am shek, na'am shek. Eh, to saboda haka kaga duk inda maganar take. Hmm. Da su suka ɗauki abubuwa da zafi shine daga idon sawu ne zuwa zuwa karashin tafin kafa. Hmm. To kuma idan ka kalli abun a nan ma gida biyu ne. Daga idon sawu zuwa karashin tafin kafa annabi ya ce za a shiga wuta. sai malamai suka ce abin da annabi yake nufi in an yi don girman kai don takama don nuna isa hmm. wa ya faɗi haka nan annabin ne ya faɗa abin da zai bayyana maka haka shine sai na bakar lokacin mayafinsa ma ja yake a kasa da annabi ya faɗi wannan sai ya ce la haula wala quwwata ni kuma ya zan yi wannan hadisin imamul buhari ya kawo shi ne a karkashin tafsirin ayan nan da ke cikin suratul hajj hazani kasmanik tasamu fi rabbihim To a lokacin a nan Imam Buhari ya kawo da Abubakar ya ce ai ga tufafi na har kasa yake ja annabi ya ce masa a kai ba dan takama da isa kake yi ba. Mm. To idan mm. mutum yana da hankali ba duk wanda zaka ga tufafinsa ya wuce idan sawo ne zaka hukunta shi akan takama ba me ka ke masa mummunan zato. Wato wato abin da ke wani dariya ne da ce. Eh. eh. Ko shi da kanshi bai yin kan da annabi ya ce ayi tufan shi bata kai daidai wurin da ai ba ba din su sakai ne yake sa ba wato da ya zo mukamalan da shi da kashi a kan shi za fara gwada eh, a sai mu yanke sai mu yanke masa sauran tukuna mu ce to yanzu kai iya wanda kai kake magana sai a ci gaba wato ga ga aya ga hadisi karara kaman kan da kake kawowa eh. cewa ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wato a takaice gaba ɗaya wannan abu duk babu kafirci a cikin bai kai a cewa mutum kafir bai kai ba to ai malam ka kafir ta mutum akan wannan ma yana nuna alamar jahilcin mutum da kuma rashin jin tsoron Allahnsa wallahi wallahi ai kalmar kafircin nan tana da hadari fa hmm. kalmar kafircin nan tana da hadari yanzu na karanta maka hadisi Mm. cewa la yalmi rajulu rajulu ah, la yalmi rajulun rajulan bi fiskin aw kufrin ka je in mutum da kalmar kafirci mm. ko kuma fasikanci idan kalmar ta zo kan wanda ka ce masa kafirin ta ganshi ba kafiri bane mm. ta ganshi ba fasiki bane to za ta koma kan mai faɗanta ne kai tsaye ta hatta shiga saboda haka ta musulmi ma kafirci ne ta musulmi kafirci ne kwarai da gaske musulmi ba ka da wata hujja da yi abin da za ka ce masa ya kafirta sai ka ce masa kafiri kai ma ka kafirta kuma shi yana nan a musulminsa mm. yana nan a musulminsa sannan kuma ishu din nan na maganan tufafi wannan abin da na karanta maka na karanta maka kaɗan ne duk inda ake magana akan tufafin nan shine ana kokarin a raba mutane da nuna isa da nuna takama da nuna girman kai yanzu misali Allah ya baka arziki sai ka je ka ɗinki shadda ka san abin da muke takama da shi kenan a Afirka eh. kamar ta naira dubu ɗari hudu sai kasa hmm. amma da ka zo kana ma duba a cikin wa zaka zauna tukunna a wani wuri zaka zauna tukunna to ai kai ma takabbur din ya same ka ko da ko ka daga wandon ka zuwa kwauri Ta eh. takabbur din ya same ka eh, ba wai ka sa riga ma na girman kai ma yana yana yawa ai duk abin da ka sa wanda ya sa maka girman kai to abin da annabi yake ji mana tsoron kenan ya shige mu ai da na karanta maka akwai hadisin abdullahi dan umar fa wadaran ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wane ne wanda yace ni ne kai ne wa yace abdullahi dan umar yace to in kai ne abdullahi to ga yadda zaka yi da tufafin kai yayi kokarin jan hankalinsa saboda lokacin abdullahi dan umar yana ji da karfinsa yana kaza yana kaza amma ko shi abdullahi dan umar din in ka lura yawancin hadisan da buhari da muslim suka kawo akan maganar tufafi na nisfu sakai ne ko wato ma asfalal ka'abai ne daga gare shi ne to amma ko shi haka nan annabi ya ganshi sai ya karantar da shi cikin sauki ya daga tufarsa. to amma abin da duk hadisan suke kokarin su nuna wa duniya shi ne, kar mutum ya sanya tufa don girman kai ya yi girman kai da shi ko nuna isa ko nuna wata takama ko kuma kana ganin kaman kafi kowa to kaga fikihul hadis din kenan to wannan wurin kuma Mm. sai muka kasa ganewa sai mutum ya ga kaman ko da shi yana ganin shi ya fi kowa in dai ya ɗaga wandonsa to shi ne mumini ina ina maganan muminanci kana ganin kaman ka fi kowa wato shai yaudara ne ma da wala Allah shai a ni in ana so a gane ne inda dan zama dan izala shi ya dan ya dan gala wando da a'a ba haka bane ba duka ba haka bane ba haka bane halal ne halal babu karhanci mutum ya ɗinka wandonsa har idan sawunsa halal ne bila karahatin malamai ne kuma suka faɗa ba ni na faɗa ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yake cewa akwai azaba ya ce in ya wuce idon sawu ne sannan kuma ba cewa kawai in ya wuce idon sawu ya shiru ya ce in an yi dan girman kai hmm, in an yi don takama in an yi don nuna isa to hmm. kai baka ga wannan mutumin girman kai ya yasa yayi takama ce ta sa yayi isan ne ya yasa yayi wanda ya wuce idon sawun fa kenan baka san ko ɗaya daga cikin wannan ba ka zo ka tsaya kan mumbarin ka local champion kawai kana jefa shi wuta ka jefa wannan wuta ka jefa this is what you can do only do ba za ka buɗe musulun ka karantar da mutane ka karanta buhari ba kai abin da kake so a ka maka laifin wane daga nan har ka kirkiri karya ka yi ta faɗa yanzu ba kirkiran karya ba sarki zaki in muka manta ba a lokacin farko tun kafin mu je bauchi zan mukabala ba shi ya zo bane ya tara malamai wasu almajirai ya ce tun da sun ji tsoro ba za su zo mukabalan ba sun janye to na kawo malamai su yi masu retreat ah, to ah. sai da na fito na ce masa kai kana karya haka baka tsoron Allah ina na ce maka na janye ni ne nan na gayyace ka mukabala to eh. ban janye ba amma ina akwai kasar din da na ce maka na janye mukabalan ko na baka wata takarda a rubuce ka nuna ya nuna wa duniya wannan a ah, san bai nuna ba domin ga ai ga wannan ma ga bai nuna ba ma in ji shi ba kaman bai karbi ba ko me yake faɗa. Kuma yanzu da yake cewa wai wai wai ni na yi wa albani karya yau ni na karanta abin da albanin ya faɗa na kuma faɗi littafin. To yanzu shi kuma da ya ce ya gani a rubuce a littafin albani ya fito inda albani ya ce rawani ba sunna ba ne. Masha Allah. Wato shi kuma ya fito da shi. A takaice ka wulga masa haddi kaman kan da shi ya ce kayi karya shekaran jiya kenan. Kwarai da gaske. An zo an karanto an nuna cewa ba karya ba ne ga shi ma an wulga masa haddi. Kwarai da gaske. Ya je ya karanta, ya karanto inda aka ce aiwa albani karya. Kwarai ya in ya karanta kuma ya ce ga littafin fa, kar ya karanta mana wani abu ya ce albani ne. In ya karanta yanzu ya na faɗa na ce mujallatul musulmuna kuma na faɗi adadi. Eh. Na faɗi adadi, na faɗi kuma ranar da aka yi wannan magana a kwanan watan hijiriya. Duka na faɗa, to mutum idan yana shakka sai ya je ya duba. idan ya duba sarki zaki ka ba su kofan ka a buɗe duk wanda ya duba abin da na faɗa din bai gani ba ka yadda ya ce maka ƙarya na yi kuma idan ya faɗa ka yada ka ce ƙarya na yi zan iya zan iya mountain din wannan rubutun in tura shi kuma a media kowa ya karanta amma shayi a yanzu muna roƙon mama da ta yi hakuri eh. Allah da annabi wannan kujera da aka ajiye na Sheikh Idris ne da almajiransa lokacin zama eh. amma eh. a cikin masa eh. ko a gidansa ko a cikin ɗakinsa ba shi ya fito ya zauna kan wannan kujera ba ba shi ya fito ya zauna kan wannan kujera ba duk abin eh. alha ya faɗa yana da zabi biyu zabi biyu na ɗaya shi ne ya karanto kamar kan da shak dalha ya karanto a gidansa ba ba shi ya zo ya karanto kaman kan da ba ya zo ya faɗa ai yayi ƙarya ai yayi malbani ƙarya kan kuma bai bakar kan faɗa kan an zo an zauna an yi karatu ko kuma ya zauna gidansa ana ba shi gayyata gashi nan ga shakkantana kun ga magana da shakkantana ya faɗa farko na rike hannu da sake hannu wai kaɗan fa ya bamu a ciki bai bamu duka kuma har yanzu ba mu ji ya yi tari ko yayi yi motsi a kan hujjojin da shakkantana ya kawo bai ce ƙarya yake yi ba bai ce shakkantana ƙarya yake yi nan ya karanta amma ya ba shi mummunan fassara ba mu ji ya ce haka ba ashe ya gamsu kenan wala Allah shi ma ya karu kenan shi sa ya shiru to aka zo kan rawani <laughs> ya zo ya kawo hujjojinsa abinda kawai ya iya ya faɗa cikin wa'annan ababa cikin hujjojin bai face shakkantana ya karya ba shi dai zagi dai kasan ɗibgagge ne shi dai zagi dai kawai ta zage mu abu eh, ya ce karya shekar abu biyu kawai faɗa ciki cewa inda aka ce masa ya ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya yi shi ma ya yi koda kankanta shi kuma ya umarci a yi wai yana maganin wani abu daban ne amma ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bane hujja kaga anan ma ya ya contradict kanshi ya tuka da warwara kenan tuka da warwara kenan eh. annabi rayuwa biyu yayi ko uku ko mu rasa wani irin rayuwa kai kake nufi annabi yayi to to Muna abu daban ne amma ba kwarai kwarai yanzu ga ta hadi kuma abin da ke da ban mamaki ba fa su suka ce masa kaza kaza kaza shi yazo ya ce musu kaza kaza kaza da kuke yin nan haramun ne kaza kaza da kuke yi bid'a ne kaza kaza da kuke yi gargajiya ne to yanzu zo ka nuna gargajiyan zo a'a ba maka komi wallahi wallahi ba maka komi ba wanda zai taba ka ba wanda zai shake ka ba wanda zai duba eh ana in kuna zaune wanda ma ke zagin kamar mun ba su shawara cewa zagi bai da kyau saboda kasan munan ba mu koyi zagi ba amma ka zo ka zo ka zauna zauna gidanka a haska ka ga tana gidansa yake ka zo ka nuna wannan ma tana kaɗan ya bamu bai bamu duka ba ka zo a kan ɗangale wando da ya sunan shi nan sake wando magana rawani da sakin hannu aka ne kafin mu zo ga sallama to ka gani ko shari kamar malami ne ta cewa ai sallan na filfilu yana da kyau yana da kyau kuma shi bai yi ka ce eh, kuma ka duba kai kai wandon eh, <laughs> wandon kana jan gasa rigar kana <laughs> amma kai ka kai magana shi yasa wannan wasiƙa ne da muka aika wa farko muka ba wa mama hakuri annan na biyu kuma da Dr. Idris dan Allah ka yadda abu biyu ne shakkantara dai shakkantara ya yadda mini a haka ko da baka zo ba kai dai zauna a danka ka warware maganar da yayin nan ka ce ƙarya yake ba gaskiya ba ya kamata ya neme ka sarki zaki ya bada sako amma ai ka san illar da ka san dalilin sa da yake faɗa da shek yanzu mu da muke program a a page ɗinka eh na sarki zaki mun haɗa kai ne da yan ɗarika da yan shi'a to sai na tambaya na ce ni ma na taɓa ganin sa lokacin bai fahimci yin program ɗin haɗin kai ba ne shi ya sa shi ma yi a wata lokaci ko dan yanzu abin ba yadda yake so bane yake tafiya a ai yanzu ya yaye kansa ne shi yasa mu abin shi da magana zai yanzu ka tuna mini kun ga Sheikh Dalha bai boye ba ya wani magana last week da ya zo ya zauna ya fa ce fa kuma abin da shi malam Idris bai taba yi ba rayuwarsa kenan ba Sheikh Dalha ya ce wai har yanzu zaman shi nan a shirye yake abinda 'yan shi'a suke yi da shi a wurinsa yake gani sam ba daidai ba ne a shirye ki ma ya zauna da su to na abin da ya faɗa ke kuma na tabbata a ɗari kan mu 'yan tijjaniya abin da shi a wurinsa bai haska masa daidai ba ne yana yana nan daransa ya zauna da kowane ne a kawo fahimta haka. Kwarai da gaske. To ka gani? To shi ma Malam Idris dan Allah tsakaninka da Allah ce ka yadda ka zauna da yan shiya ka yadda kawai ka yadda kawai ka zauna da yan shiya kai ma ka fadi ka yadda ko mu sa muku lokaci kuma shi yana nan da kowane ne insha Allahu zai zauna da su ko da Sheikh Man Dahir kuma muna nan muna duba akwai wasu ababen da wala Allah a wurin mu kaga a nan za a yi zama zama na mukabala kuma zama kamar kan da aka yi da malam Musa kana gani babu zagi na kwanci hankali a'a domin a fahimtar da jama'a Zan da gaske. Sosai, yasa akwai wani Allah abin da zai zo lokaci da zai zo akwai abin da aka samu rashin fahimta. Fahimta, Za mu haɗa tsakanin shi ɗaya ko muna da malluman shi'a ko malluman ɗari da za a zama a fahimtar da juna. ai ina roƙon Allah ya kai mu irin wannan lokaci bari gaya maka wani abu sarki zaki kana ji ko shi harkan addini sarki zaki duk wanda yake da kishin musulunci mm. ba wai ba wai musulmi ba mm. hatta wanda ba musulmi ba so kake shiga addini na musulunci ka ji ɗaya ko bari mu faɗa maka wani karatu da ke cikin iziya ni dai wannan karatu ya yi tasiri a zuciyata. da yake magana a kan sallah da muhimmancinsa mm. sai mai iziya ya ce idan mutum musulmi sai ya ce ba zai yi sallah ba mm. sai aka ce masa a ah, tashi ka je ka yi sallar nan mana ya ce ba zai yi ba mm. aka ce baka da sallah wajiba ba ce a kanka ya ce a ah, na yadda sallah wajiba ce Ka ga bai kafirta ba tunda ya yadda sallah wajiba ce a kansa sai aka ce to a bashi lokaci har lokacin da raka'a lokacin raka'a ɗaya na wannan sallar ya wuce ya rage idan bai yi ba sallar ta wuce kenan bai yi ba mm. kaga bai kafirta ba fa ya yarda sallah wajibi ne amma sai yake yi to idan ya rage lokacin da za a iya yin raka'a ɗaya kacal a wannan sallar lokacin sallar ya fita idan bai yi sallan ba sai mai iziya ya ce to a kashe shi eh? kwarai da gaske kana abin da ya sa na'am domin idan mutum ya bar sallah lokacin ta ya fita da gangan yake yi da gangan ba uzuri to akwai hadisin da ya nuna cewa wanda ya haka nan ya kafirta shi mai ibiya kana ji ko shi mai ibiya ya ce a kashe shi ne domin kada lokacin ya fita ya zamo kafiri a kashe shi yana musulmi Allahu akbar Allahu akbar ɗaya kenan sannan abin da zaka lura kuma na biyu sai mai iziya kuma ya ce amma idan mutum ya ki sallah sai aka ce masa kai mana ya ce, shi ba zai yi ba aka ce sallan ba wajibi ne ce, shi ba wani sallan wajibi a kansa kaga bai yadda da sallah ba kenan ko na'am ya yi me ya kafirta domin bai yadda da sallah wajibi ba ne. da yana sallah zai ce sallan ma ba wajibi ka kaga ya kafirta da shi da wancan wanda aka ce a kashe shi dinnan wa ya fi girman laifi <laughs> wallahi shi ina gani wanda wanda bai yadda eh, sallan ma wajibi ba ne, eh. shi ya fi girman laifi to ka san abin da aka ce a iziya sai aka ce shi kuma a bar shi kwana uku ka san abin da ake nufi saboda shi ya riga ya fita daga musulunci gaggawan kashe shi ba amfani a ba shi kwana uku ko zai tuba ya dawo amma shayi ni kisa kisan ga gaskiya ban fahimce shi ba ba an ce Allah gafuru rahim ba ne. ni kisa kisa kisan ga gaskiya Zai ya kaji da ai a babun gafurur rahim din a babun gafurur rahim din bai hana kuma ya yi hudud ba ya yi iyakoki ba shi ai idan kana maganan gafara yanzu misali sarki zaki idan yanzu ni yi maka laifi tsakani da Allah fa idan yana son in roke ka ka gafarta min ya kamata in daina laifin ko bai kamata ba ya kamata a daina gaskiya to na maka laifin kuma yana ci gaba da yi sai na ce sarki zaki ka yafe ni mm. kai ma ba za ka ji saukin yafe mun ba mm. to saboda haka kaga anan shi gafurur rahim ne amma ya bayar da hudud ya ba da dokoki da iyakoki yadda za a aiwatar ai don ya tausaya wa mutanen ne aka samu hikimar cewa wanda yake yin sallah ya yadda wajiba ce in ta rage raka'a ɗaya ana iya kashe shi to amma wannan maganar kuma da ake cewa ana iya kashe shi ba yana nufin idan sallar ta fita in sallar ta fita wato ya yi asaran duk ibadansa da ya yi a baya domin idan ya yi rita to riddan ta rushe duk aikinsa amma misali in yana inda hukuma ba ta nan wanda za ta damu da wannan balle ta kashe shi ko kuma wani bai sani ba to shikenan sai daga baya hankalinsa ya dawo jikinsa sai ya tuba wa Allah ya ci gaba da musuluncinsa to ka nan kuma gafurur rahim ya shigo amma kisan nan da dazu aka ce a yi masa saboda ya bar lokacin sallah raka ɗaya kawai kuma ya ke yi sallan amma bai ce musalla ba wajibi ba ce akan ya da sallah wajiba ce an ce a kashe shi ne domin a tsare masa aikin sannan kada su lalace ya mutu yana musulmi amma ka duba mana wannan da ya ce shi bai ma yadda sallan wajiba ba ce kaga shi a musulunci ya kafirta amma kuma sai aka ce shi kar a yi saurin kashe shi a bashi kwana uku abinda ake fata shi ne ya dawo gida hmm. ko zai samu dama ya musulunta to abin abinda nake so ka gane a wannan maganan ne. duk yadda nake idan na fahimci abubuwa marasa kyau a akidar shi'a to ba so nake in yi amfani da su in goranta wa ɗan shi'a a kan akidarsa ta halaka ba so nake in yi amfani da su in ja hankalin ɗan shi'a ya bar shi'a shi ma ya koma fahimta ta saboda iya imani na inda na fahimta nan ita ce hanyar tsira in akwai abubuwan da na fahimta wanda 'yan ɗarikan tijjaniya suke wanda ya saba wa shari'a ba so nake in yi amfani da wannan in yi ta jefa 'yan ɗarikan tijjaniya wuta ko in yi ta kafirta su ba ina so in yi amfani da wannan abin da na fahimta wanda ba daidai suke ba ne in ja hankalinsu da shi cikin uslubi mai kyau na da'awa Tunda ni ba ne nake shiryarwa ba Allah ne ke shiryarwa amma Allah ya ce mun udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana hmm. in za ka yi kira zuwa ga ubangiji Allah ya ce kai da hikima sannan kuma ya ce kai wa'azi mai kyau me za ya ambaci ya ambaci hikima kuma ya ce wa'azi mai kyau abinda ake nufi ba magana da zai tada hankalin mutane shine ilimi ba mm. ba shine tsayawa kan tauhidi ba mm. abinda za ka yi mutane su gane abinda kake nufi shine jaruntaka so ni abinda nake zato shine in yi amfani da abinda na fahimta a cikin littafan ɗarika wanda a gani na saba wa shari'a in ja hankalin ɗan ɗarika Mm. ya bar ɗariƙar nan ya koma ya yi abin da yake ne tabbatacce a shari'a gwargwadon fahimta ta. Mm. To haka nan kuma shi ma ɗan ɗarikar in abin da yake ganin nake kai ba daidai ba ne mm. in dai yana son ya taimaki addini in yana ganin ni ne ba kan daidai ba to ba wai kokari zai yi da rashin daidai ɗina ya goranta mun ya soke ni ya kai ni wuta ba a'a shi ma ya amfani da wannan rashin daidai ɗin cikin hikima ya fahimtar da ni ko Allah zai sa in gane. Very good. Manzon Allah sallallahu alaihi sallama lokacin da aka aiko shi ai yana cewa inna ma bu'istu rahmatan ma bu'istu la'anan ni ba aika ne in yi ta zage-zage ba. Yau shi zaka zo kan mumbarin da kake cewa na sunna ne ka ce mu wannan da kiki ka ce ma wannan gabo ka ce ma wannan jahili ka ce ma wannan mushirki ka ce ma wannan dan gargajiya ka ce ma wannan dan al'ada ka ce ma wannan mujirmai ka ce duk wata ne ka dauke su babu wanda yake na kware sai kai da yan mutanen da ke masallacin ka ko ba ku wuce kula mata zufur ba ba ku wuce lissafin yatsu ba ba amma kowa ba kan daidai ba to annabi bai yi wannan ba annabi ya je ta'ifa sarki zaki aka jajjefe shi mm. kafafuwansa suka kumbura ya yi gudu ya hau duwatsu da kyar Allah ya tsayar da rayuwar annabi ya zo ya zauna ga kishin ruwa ga zafin rana ga tsakuwar da ya tattaka kafansa suka kumbura akan wani karkashin wata yar bishiya akan wani dutse yana gumi amma ka san me yake faɗa sai yake cewa Allahumma ila mantakil amri aw ila mantakil ne ila da'ifin mustad'afun mallaktahu amri aw ila aduwin ya ajimu alayya ya ce ya Allah daga ba za ka banni za ka banni ne da mai rauni iri na ko kuma za ka ɗora al'amari na ga na wanda zai zo ya takura mun sai ya ce Allahumma illam takun alayya gadiban fala ubali ya ce ya Allah idan baka fushi da ni Allah ban damu ba farahmatuka arju ka nake fata akwai wasu mutane can larabawa ba musulmai bane suka hango annabi suna aiki a lambu ya zo ya yi gumi ga a yanayin tashin hankali suka tausaya masa sai suka ce wa bawansu da yake musu aiki a gona sauka ka yanki dabinan nan ka ɗebi ruwa a wannan gulbi ka kai wa mutumin nan ya ɗora wa kansa wahala aka kai masa ruwa wanda ya kai masa ruwa din daga garin nainuwa yake can garin annabi yunus annabi yana kallon mutumin da yake wa'azi ne a gabansa sai ya ce masa kai kuma daga ina kake yace ne daga nainuwa yace a ah, nainuwa garin dan uwana annabi yusuf yunus sai wannan mutumin ya rungume annabi ya sumbaci kan annabi saboda mamaki tun waɗancan ubannin gidan nasa suna kallonsa yana dawowa suka haushi da faɗa wannan mutumin da kowa ke Allah wadai da shi ne zaka ce kai ya faɗa mu maganar da tun da na bar kasar mu ba wanda ya taɓa gaya mu mhm. wannan mutumin annabin Allah ne bayan ya sha ruwa ya tashi yana tafiya sai mala'ika ya zo ya ce masa an umarce ni tambaye ka mutanen da suka jajjefe ka ko ka yadda a je a sanya masu ruwan azabar duwatsu a halakar da su sai ya ce Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamuna Allahu akbar Allah to me yasa zan zo in hau kan mumbari in ce zan yi ta zagin mutane kayi fada da yan siyasa kayi fada da sarakuna kayi fada da gwamnati kayi fada da maluma to kuma kai ne wa mm. kai kuma ka zama wa saboda haka ni abin da nake fahimta a harkar da'awa ah. ita da'awa ribar mai da'awa shine ka bi mutane cikin lumana ka gaya musu gaskiya da harshe mai taushi ai an aiko annabi Musa ya je magana a Fir'auna kana tsammani da Allah ya ce annabi Musa fa kula lahu kaulan layyinan ya nuna kenan kada annabi Musa ya gaya wa Fir'auna tauhidi asam to amma me yasa aka ce kaulan layyinan kuma kana tsammanin Allah da ya ce masa kai mu amfani da kalma mai taushi ga Fir'auna bai san cewa Fir'auna ba zai shiryu ba mhm. Allah bai da wannan ilimin Allah yana da ilimin cewa Fir'auna ba zai gane ba, amma duk da haka sai da ya ba wa annan Musa ka'ida ya ce ka gaya masa magana da harshe mai taushi. La'annahu ya tazakkaru au yaksha. To kaga anan a sai wajibi ne da 'yan darikun da 'yan shi'an da mu 'yan izalan da shi Idrisiya Shababul Islam wai kowane ne? Na je wasu suna magana madaɗinsa? madadinsa ai sun faɗi sunan kungiyarsu. Eh To, Farai da gaske sun ce suna magana ne a madadin Malam Idris su ne Shababul Islam. To, kaji, na'am. To, saboda haka, to duk wannan abubuwa wanda ya fi cin riba a cikinmu shi ne wanda ya wa'azin nan don mutane su gane. Ba wanda ya dan ya hushe haushinsa kan wani argimar siyasa ko a wata magana ko kuma a ce ba malami sai ni, ni kuma hawa. Ba irin wannan ba bace ta sa wani yaro ya fito yake cewa wai ba dan an rufe kofar annabtaka ba da yanzu ana kiransa annabi sosai to babu wai babu aikin da yake yi sai wa'azi sai karantarwa a nan ya manta aikin da magabata suka yi ya manta aikin da magabata suka yi shi har yana ganin inda akwai wani annabi da shi ne <laughs> to saboda haka kaga waɗannan irin orientation irin wannan wato ɗora mutane akan wannan mummunan fahimta sarki zaki mm. ni wallahi shi yasa nake ce maka ina jin tausayin Idris abdul aziz da jama'arsa wallahi ina jin tausayin su yanzu kaga wasu suna cewa su za su iya kashe mutum sosai wallahi su za su yi kaza su za su yi kaza amma ga mala'ikan mala'ikan azaba ya zo ya tambaye annabi sun jajjefe ka a halaka su ce a'a na roko nake Allah ya ganar da su mm. to kaga akwai bambanci tsakanin fahimtar kenan da nasu sannan kuma malaminku, idan har kuna da kishinsa, kuma wani yaro ya yi jawabi mai ban tausayi idan har kuna da kishinsa kafin ku yi nasiha wa gwamnati kafin ku yi nasiha wa sarakuna ko malamai akan abar Idris ya yi rayuwarsa ya kamata ku yi wa Idris nasiha shi ma ya fita sha'anin mutane ya yi wa'azi irin yadda annabi ya yi. Ya yi wa'azi irin yadda annabi ya yi. Mm. Yanzu idan misali, ni ɗan izala ne, ina wa'azi a kan ɗarika abin da na fahimta ba daidai ba, amma wani wa'azi ne zai sa in dubi mutum mai shekaru kamar Malam Ɗahiru Bauchin ce masa rasu jarima. Wannan uslubin wa'azin a ina na karanta shi. a ina na karanta shi hmm. amma idan abun da ake yi ba daidai bane wanda na gane in fito in gaya mutane mana ga yadda abin yake sosai da littafi kaza ga abin da aka ce kuma ga abin da Qur'ani ya ce wannan abin a fahimta ta ba daidai bane ina kira ga 'yan uwana mu zo mu haɗu mu haɗa kai mu yi aiki tsakani da Allah mu bi Allah da Annabi hmm. iyakar abin da zan yi kenan in na tsananta ba zan iya shiryar da kowa ba sai wanda Allah ya shiryar da shi ko ba haka bane amma abin da ake so Shi ne uslubu da'awa ka san uslubun nan da na faɗa farko farko a azumin bara na ce ba shi da uslubu da'awa har yanzu yana ce Allah ya tsine wa ɗan uslubi to idan ka ce Allah ya tsine wa ɗan uslubi uslubi Allah da ya kawo ya ce fa kula lahu qawlan layyinan uslubi ne Allah kuma ya ce udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana uslubi ne sannan Allah ya zaki cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan uslubi ne ibn taymiya yana cewa wal insanu law annahu yunadiru al mushrikina wa ahlal kitabi lakana alayhi an yadhkura min al hujjati ma yubayyinu bihi al haqq alladhi ma'ahu wal batil alladhi ma'ahu fa inna al haqq bi mujarrad al shatm wa ta'wil fa innahu la ya'jizu anhu ahad Ibn Taymiyyah ya ce kai in za ka yi jayayya tunda shi yana cewa shi salafiya ne yana rayin Ibn Taymiyyah to ga ka'idar da Ibn Taymiyyah ya faɗa ya ce mutum idan zai yi jayayya da kafirai mushirki kafirai da ma'abuta littafi ba ma musulmai yan uwanka ba shi yanzu duk rigimar sa ai ba yi da kiristoci duk rigimar sa ai ba yi da maguzawa shi rigimar sa a cikin gida ne a cikin gida sanan shi ya hakuri kan <laughs> ya sauka Eh. ya sauka kan hanyar Sheikh Ibn Taymiyya. A'a, wato ai ba wai sauka ba ne, tuka da warwara ne, gobe za ka ji shi ya koma yana hujja da Ibn Taymiyya. Oko, okay. Kwarai. <laughs> Kwarai da gaske. Wato jununu funun kenan. <laughs> Yau. To zargi zaki kaga waɗannan abubuwa duka muna mm. bukatan da za a yarda duk wanda yake ganin kama abin da ake din nan ba haka bane ya bari a zauna a tattauna amma ni abin da nake ba da shawara kar mu tsananta ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsananta ba duk abin da annabi ya tsananta ba kar mu tsananta kuma duk yadda annabi ya magana mu fahimci maganarsa da kyau sannan kuma ni nan da kake gani na kalmin almajiri ya zan yin ɗauka fahimta ta ta fi ta imamun nawawi ya zan yin ɗauka fahimta ta ta fi ta imamul buhari ya zan yin ɗauka fahimta ta ta fi ta ibnu hajar to su ga abin da suka ce duk abubuwan nan da na karanta maka maganganun su ne sun yi bayanin abin nan filla filla in ana maganar tufa ya halatta kai tsaye babu karhanci har tufanka ya zo idon sawu in ji su kuma sun yi hujja ne da hadisin annabi domin duk abin da annabi yake cewa fafin nari ya ce maka ma asfalal ka abaini wanda ya wuce idon sawu ne shi kuma halittar ɗan adam ma daga idon sawun zuwa inda yake takawa guda nawa ne me za ka yi da tufafin ma har sai ya je wajen zai harɗe maka kafa ma ba za ka iya tsayawa ba ai shari'a kullum tana tafiya daidai da mutane of course to saboda haka kaga a nan ya kamata mu yarda da fahimtar magabata amma alhamdulillahi ka san kwanakin baya ya ce mazhabobin nan ma zai yake su to sai gashi kuma yanzu malaman makka ma wanda ba su kai malaman da suka kafa mazhabobin ba mm. ba ma almajiransu ba ne, ba almajiran almajiransu ba ne. ba almajiran almajiran almajiran almajiran su bane tsakanin su da nisa wajen shekara kusan dubu ne to yanzu ga hadisin annabi karara amma ya ce tunda ba wani malami a makka da ya ce masa abin kaza ne dan haka bai aiki da abin ba <laughs> to kaga yanzu wannan sai ka ce Allah ya kyauta so ni na kira ga almajiran Idris mm. ba maganan kisa bane a gaban mu mm. abin da yake gaban mu mu kalli abubuwa ne da dalili da kyakkyawan manufa kada ku bari ku kai kanku ku baro bari gaya maku wani abu duk maganan da kuke faɗa ɗin yadda 'yan tatsina suka taso a najeriya suka tara hargitsi a jihar kano da wasu jihohi tun ma muna yara ƙanana mu tarihi muka karanta tun da bindigoginsu da kayan yakinsu da sihirinsu yau ina tatsina to to mu a ganin mu an yi mana asara ai tun da galibin wanda aka kashe da sunan tatsina musulmai ne bayan ta tsina sun tafi boko haram yau ina shekau yau ina shekau saboda haka cewa kai zaka je ka kashe mutum za ka yi kaza za ka yi kaza wannan ba ita ce mafita ba mafita shine me ke haifar da wannan rigimar ai ba wa'azi ne akan tauhidi malam idris da fi kowa a najeriya ba ba wa'azi ne akan tauhidi malam idris da fi kowa a najeriya ba wani littafin tauhidin ne ya sa ya karantar da al'umma babi nawa ne ya karantar na kitabu tauhid ko wani littafi na tauhidi sura nawa ne a alkur'ani ya karanta istinbadin ayoyin tauhidin ya nuna mutane ga yadda tauhidin yake mm. saboda haka wannan abu da ake yi mu muna tausaya musu kaga kalmata da nake cewa ina jin tausayin nan shine wannan yanzu ka ji a ranka kai kana daidai da ka kashe rai <laughs> ya sani wani kana daidai da kaje har kana alfahari da cewa kowaye za ka kashe shi wallahi ka kashe shi shai ya faɗi ne kawai ga a'a ka bari yanzu abin da ni nake cewa shi ne. Eh. idan musulmi ya kashe musulmi ko a fagen yaki musulmin ya kashe musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ya ce idan takal musulmani bi sayfaihi ma al-qatil wal maqtul fi nar idan musulmi da musulmi suka kashe juna da wanda ya yi kisa da wanda aka kashe duk suna wuta to ina tambayan almajirin da ya ce zai iya kashe mutum yanzu idan ka je ka kashe musulmi sai ka je wuta to ina riban bin malaminka <laughs> ai wala Allah Allah su ne ya cire shi wutan haka yake gani ina riban bin malaminka mm. in ka je ka kashe musulmi dan uwanka sai ka shiga wuta ina riban bin malaminka mm. wai ba muna bin malamai din nan ne dan mu tsira daga azabar Allah ba to annabi ya ce musulmi ya kashe musulmi wuta sai ka ce wallahi kowaye kai zaka kashe shi to yanzu ka je ka kashe shi sai ya tabbata shi ma da aka zo kama annabi lokacin da kake kokarin kashe shi shi ma yasa shi hmm. sai ya zama kai ne kai nasarar kashe shi sai annabi ya da kai da ka kashe shi din da shi da yake kokarin kashe ka duk kun yi wuta eh, ya kamata in za ka yi addini ka fahimci wani fa'ida ce kake samu a cikin addini waɗannan kalmomin da yaran suke faɗi da za su ji shawara ta janye mm. irin waɗannan kalmomin domin ba ilimi ba ne kuma ba tauhidi ba ne mm. wallahi ba tauhidi ba ne sannan kuma su yi masa magana ya san da salon wa'azinsa mm. ya iya wa'azi ai ka kafirul mu'ayyan ma a musulunci ba halal ba ne ba a takfirul mu'ayyan yanzu duk yadda ni nake izala na sai in ce duk dan dariƙa kafiri ne ko in kira sunan wani dan dariƙa an kafirta shi ba ni da wata hujja akan wannan in akwai abin da ban gamsu ba cikin dariƙa wanda na tabbatar yana rubuce in karanta in ce wannan abun da ake yi a musulunci ba daidai bane ga yadda musulunci yake ga yadda musulunci shikenan aiki na kenan shikenan aiki na kenan kuma ban isa in shirya da kowa ba sai wanda Allah ya shirya da shi To mutumin malam sarki zaki abubuwan sun yi nisa. Amma ni abin da nake so kullum a shirye nake. Kaga yanzu mun taba magana akan tufafi. Eh. Mun kuma yi magana akan rawani. Mun yi magana akan zakin hannu. Ka san ya tuhume mu akan muna sallama daya. Insha Allah za mu zo. To shi ma ina bukatar mu samu mu yi magana akan in akwai wasu abubuwa ma ire-iren wannan. A daga kawowa. Yawwa. talata akwai sanarwa karatun da za a yi ranar laraba insha Allah to shi kenan to ba laifi insha Allah to eh. Eh. masha Allah ku hakuri za mu bude layi kenan in kira kai da zaka kira kun san topic din da muka tattauna amma kana da dama wannan shawarwari da shehi ya bayar wa 'yan idrisiya manipulation da shi malam idris kana da daman ka shigo ciki wannan ba out of topic ba ne sannan magana da ya faɗa kuma kan cewa ah, bi ma'ana aiwa shek albani karya ga shaida ya karanto wannan kana da dama ka yi tambaya amma baka da dama ka zo wai za ka yi challenge wannan wanda ke da daman ya yi challenge ya yi challenge shine eh, Idris ya fito ya zo malam ya ya karanto shi ma ya fito ya zo ya karanta to shine iya abin za ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na kola sunan ka da ke kira. Sunana Abdullahi eh, daga Najeriya a Bauchi. Masha Allah, wala Abdullahi kana tare da shek eh, ah, kantana ka kai wannan layi. Ah, sarki zaki muna maka fatan alheri kwarai da gaske. Muna amsawa, muna amsawa. Allah ya saka maka da alheri ka ɗauko aikin da manya-manyan malamai a Najeriya da duniya masu ga gagare yanzu ka zo kan ne. Eh, ka kuma ah, ka samu ah, tayawan gaggagaggan malamai na ah, duniya. Ah, masha Allah, na'am. Haka yi. Su ne masu, wato abin da ya sa na faɗa haka, hmm. su malamai in ba su samu inda za su yaɗa da wasu ba ba za ta tafi ba. Wannan gaskiya. Ah, kai ne mabudin sannan su kuma gagga malaman da suke fashin baki muna musu zuwan Allah sanadin wannan saboda ah, musulunci na buƙatar haɗin kai kwarai da gaske saboda ya fuskanci abubuwan da suke a akan musulunci mm. so da haka musulunci na son haɗin kai ah, abu na biyu da zan faɗa Allah ya saka wa malam Dalhat da alheri. Amin ya rabbi. Abubuwan da kuke yi Allah ya sa muku a mizanin lada. Amin. Allah ya sa a gane gaskiya a sanadin karantarwar nan da abubuwan da kuke yi a bi mu tsira tare. Amin ya rabbi. Amin su ma'ana. Ah, sai kira ga sauran malamai. Hmm. Ah, musamman shi malam dalha ai dan bauchi ne. Haka. Ah, malam dalha dan bauchi ne? eh ah, ne dan bauchi ne ah, a Lagos ah, aiki ya kawo ni kawai amma ni dan bauchi ne a a a shi yasa yake mm. <laughs> tsoron zuwa na an eh, a bangaren malamai kuma eh. da nake musu mm. da Allah su darasi a irin abubuwan da kake yi da sauran malaman nan malamai su ɗauki darasin abubuwan da kuke gudanarwa da kai da sauran malamai gagga gagga da suke zuwa su yi fashin baki na addinin musulunci idan ba su fito sun faɗi gaskiya ba za su fuskanci hukunci a wajen Allah ranar tashin alkiyama bayan da za a yi malami ya san gaskiya wani malami ya kauce ba za a a masa faɗa ko a karantar da al'umma a ce a keɓo su a halaka ba. Saboda misali yanzu ga malam Dalha ya zo akwai malam Tahir uh, Umar Suleiman akwai malam Musa Asadu Sunna mm. da sauran malamai da suke karantarwa a wannan shafi mai albarka. Eh. Ina da yaƙini ka ajiye cewa jaki wannan wannan jakin mutumin da ke jaki idan da zama jaki ya kuri ya kuri ya kuri ka ake cewa eh ai ba ni na sa masa sunan ba mm. ka ake cewa ya zai malamai gaba da na'am wanda yake karantarwan addini ne Eh, ake sa eh, ah, malam ɗala ke son ya zo ya kawo hujjar zai akan abin da yake yi. Yawa, a gane. Ba karantarwan addini yake yi ba. Hmm. Amma su malaman da suka shigo shafin ka suke nuna cewa ba karantarwan addini yake yi ba. Hmm. Ba fa iya haƙƙinsu ne su kaɗai ba har da sauran malaman Najeriya da na duniya gaba ɗaya. su sun sauke nauyi wa'innan malaman da suka shigo suka faɗa saboda sun nuna cewa ji tsoron ba za a ji tsoron wani ɗan ta'adda ba don haka akwai haƙƙi wanda idan ba su sun faɗa ai zallahi za su haɗu da fushin Allah ranar kiyama hmm. ina kira haɗa kai a fito a faɗi gaskiya a wa'azantar da jama'a na tabbatar da cewa ba kuɗi ake biyan ka kake wannan abun ba neman yardar Allah kake yi a ba so na'am su ma shi ma malam malam malam su malaman da suke shigowa hmm. neman yardar Allah take kawo su suke yi ba wai ba neman kuɗi suke yi kowa komi na kuma ka gane inda za ka gane wannan mutumin dujel ne hmm. ya hakuri ya hakuri inda za ka gane dujel ne ah, kana zafi kwarai zo kasa ka da ya hakuri Yawwa, menene akwai wani malam dala ya taba kafirta ka ko ya zage ka? A shi da yake fada kasan ya yayi manipulation, ya manipulate hankalin yaransa. Ka shi aje kisa. na na. In ka ce na yi zafi shi masharranci ne. Ai, kaga kaga abin da malam Talha yake so ya nuna masa ne da sauran mallumman kamar malam Dayar, ah, malam Ahmad Imam da sausu malawi fatai kaga abin da ake so a nuna masa ne in shi yana sharin ko kuma yana karya abin da bai dace ba to ga sunan su suna da ayan qur'ani da hadisi abin da yake faɗan nan ai shi ma malami ne shi ma ya kawo hujja kaga wannan kawai shi ne iya kurewa ka gani kan mu zama irinsa akwai akwai akwai akwai ayar alqur'ani da Allah ya faɗa الفصل manhajar ka biyu min bari ma za ka biya ɗaya fa kulta alau na dau abana ana wa abana akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum summa nabta hilfa na ja'alla anata lahi a abuna ana ba shi ya turo muna eh, annabi afa kallah ba kai ka manta ne ya zo mana ya zuba hujjoji na addinin musulunci dan a karu na'a na'a abinda ake jiransa kenan da haka yaki amma malaman nan ina kira ga malamai su ji tsoron Allah mm. eh, da su ji tsoro kada su kasa nuna inda suke eh. su fito su nuna matsayar musulunci kada su ji tsoron wani ko mm. kuma kada a ce sun bi bayan wani su mm. tsaya akan bayan gaskiya ah, ah. wannan bai da ban mamaki ba ga yanzu ba ai malam da ai ko gobe a shirye ki abin da ya gani a shi'a yake ganin ba daidai ba ne ko gobe zai faɗa kuma zai faɗa ko ga salar ɗayar ko gobe aka ga abin da ba daidai ba na cikin zala za a faɗa. Ina kira ina kira gaggan malamanmu da suke Kano da suke Bauchi sauran mm. da suke sassa sassan ƙasar Najeriya wanda abin da yake yi na rusa addinin musulunci yana musu zafi amma na rasa. Eh suna tsoro ka san bakin shi bakin shi bai da istikama. baki <laughs> ya zage su malami yana jin tsoro ne eh, mm. akwai wani ba eh, kai dai ba kamar kan da su malam dalha suke kurware shi wallahi yi. saboda ka san wani wani Allah ya baka mamaki wani wani Allah akwai wani sirrin ne ko kuma ka san mutumin nan ko kuma ya taɓa taimaka masa wurin abinci ko kuma ya taɓa taimaka masa wurin wannan ya fallasa shi yasa ban da suke masa su wa'annan kawai an yarda ehe eh to Allah ya saka muku da alheri amin Allah ya tabbatar da Amin, amin, mun gode. Allah ya sa ya zamo sanadin haɗuwan kan musulunci. Allah sa haka, Allah ya sa haka, Allah ya sa haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa ta'ala wa barakatuh. Mun gode, mun gode, mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola kan TikTok. kola kan tiktok don Allah ka yi hakuri na bar ka dade ko wanda yake Allah to ya sunan ka daga ake kira bin lakabi da barhama amma ina nan kasar Ghana zaune a dan Najeriya Masha Allah malam Umar daga kasar Ghana kana tare da malam Talha akan wannan layi na to ni magana na na farko a nan shine hmm. roƙo ne hmm. dan Allah dan Allah dan Allah dan annabi sallallahu alaihi a samu a samu hajiya haifiyar Sheikh Malam Idrisa a samu haɗa kwamati su je su tattauna da ita su nuna mata cewa kan manufofin da ya sa ake so a yi wannan zama da ta shi. <laughs> na na farko kenan no <laughs> no wannan hana zama da kar tamkar ni a nawa tunanin fa kenan mm. tamkar cutar da al'umma ne da al'umma gaskiya ne ta duba da kyau saboda inda ta hana shi eh, mukamala ko bata hana shi magana ba yana fitowa yana yana kuma cakudawa gaskiya ne gaskiya ne maganar gaskiya ne ni a wahangar eh. ya ne ya tabbatar idan ya zo zai ji bugun da baya tunani shi yasa sai ya fake da cewa mahaifiyarsa ce ta hana shi zuwa wannan wannan ko marubuta mai malam malam da raha ai wannan kaman biyu yana eh. cikin kowa da kala ban ji wanda ya ce kamar bin umarnin iyaye na cikin addinin musulunci ah, yana yana da kyau idan mahaifiyarsa ta hana shi zuwa eh. to kar ya zo <laughs> masa nasiha kuma ya san yadda zai rika gabatar da wa'azinsa kenan a tunanin tsoro ya ji sai da ita <laughs> da iyaye a addini wajibi ne sai fake da ita kan cewa ita ta hana shi kaga ba mai amma amma amma malam dala yana yana da ban mamaki maganar kolan nan gaskiya ne fa ta hana shi zuwa amma ba ta hana shi magana ba kuma yana fito yana ta sine sine yana ta zage zage ba ta hana shi wannan duka ba amma shi ta hana shi zuwa wajen tattaunawa kuma eh tattaunawa amma ba ta hana shi magana ba to mu yanzu ai gaga ita ba ba za mu ga laifinta ba ka san mutum da ɗansa. Mm. kuma ai shi ne malami shi ya kamata ya gaya wa abin da ya kamata addini ai idan ɗaya zan malami yana karantar da mahaifansa ba na ibrahim ya yi kokarin karantar da babansa ba shi ya kamata ya gaya wa baba muhimmancin zuwa a tattauna don a fitar da mutane daga duhun kai da shauransu su fahimta idan shi bai iya zuwa ya je ya shawo kan baba ba mm. kan wannan ai ka ga mu da muke daga nesa ba za mu iya shawo kanta ba sannan ka tuna fa annabi ibrahim fa duk da yadda babansa ya fusata da shi ai bai daina masa wa'azi ba har sai da uban ya ce masa da illam tantahi la arjumannak ko mm. wa hajurni maliya to shi watakila ko yayi attempting ya gaya wa baba ta masa izini ya zo ko bai ba Allahu ya alam <laughs> amma dai mu muna ba da shawara baba ta gaya masa ya iya bakinsa yawwa <laughs> <laughs> eh, tunda ya ji da ce mai kar ya zo wurin mukabala kuma ya amince ya ce ba zai zo ba. Mm. To dan Allah dan annabi ya ga girmanta ya kame bakin shi ga zagin mutane ga cin mutuncin mutane da sunan da'awar sunna. Mm. Kenan? Mm. Allah ta ka zane ne. Sunna ba ba ma da'awa ba ce ta musulunci gaba daya. Na'am. Saboda da'awar inda ita annabin Allah ya ɗauko da duk duniya har yanzu ba musulmi. Annabi ya zauna da mutanen da suke bautar gumaka suna shan giya suna da haƙƙin mutane fashi ta ƙarfi da yaji. Hmm. Amma wasu me ya jawo su suka shiga musulunci kyawawan ɗabi'u da kyawawan magana. Mm. ya wasu su suka shiga musulunci da kyautatawa da annabi yake musu mm. shi ya dawo suka shiga da suka gaskata wanda ba su shiga ba ma sun ɗauke shi a matsayin amintacce amintacce sun san in yi magana ba ƙarya ba ce gaskiya ya faɗa alal misali kai kana musulmi <laughs> zagi wancan ta ya za a samu wanda ba musulmi ba ya ce to baka kyale ɗan uwanka ba ina eh, ya shi kuma balle haɗe sha'awar shigowa da awar da kake yi. Mun gode kola. Wannan awar, <laughs> eh. kawai an ɗauko ta ne don rusa musulunci ba mm, mm, mm. Masha Allah. ka yi magana sosai. gani yake ba wanda yake kan daidai in ba ba. Sai shi. Sai shi. duniya ba da yake kan daidai in ba shi ba. Hmm. Hatta manya-manyan malaman da da yake ganin malamai da yake kan tafarkinsu su ma ya da yana gaggaya musu magana. Sosai. Yana ganin ba mai bane su. Hmm. Mun gode. Allah Ubangiji ya rufa asiri. Allah ya saka da alkhairi. Sa'an nan, eh. muna ci gaba da jiran wannan goron gayyata don Allah ko a yanzu ma kaga manan da rama ya maimaita sosai da yawa sannan maganar da ka faɗa eh. yana tsoro mu za mu iya haɗa mar kuɗin data na ko nawa ne hmm. sa mar ya zauna a zauna a hmm. yi magana ya fito a da yake tsani tsakanin shi da mutane da yake ganin kowa kaɗai ne akan daidai. Eh. Allah ya Eh, Allah Allah ya saka da Allah ya saka da alkhairi. Mun gode. Allah ya rufa Amin, amin. Allah ya saka. Mun gode. Ah, to, ah, muna tare da Sheikh Malam Dahir Umar Suleiman Bauchi akan wannan layi. Assalamu alaikum Sheikh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh haka ina gaisuwa zuwa ga Sheikh Falhat. Ah, wanda kokari da yake yi akalla ko ba duniya tana ba ah, su malam ɓangar saboda sun gamsu da abin da suke yi kuma suna da hujjan kara abin da alhamdulillah abin da yake kuma yana da hujja hmm. kuma yake zaki kowa yake cin mutum kowa ya maka a ɗaki yana cewa wai mahaifiyarsa ta hana shi ya fito a tattauna. Sarki zaki. Na sa alamar tambaya a kan cewa mahaifiyarsa ta hana shi. Hmm, shai me yasa? Sakamakon yawa sakamakon ɗan kwanakin nan duk in ya tashi magana ƙarya yake yi. Ya yi kai, Dallas Jones ya yi karya ma izalar kaduna ya yi karya ma ɗarika mm. ya yi karya ma shi'a ya yi karya ma gwamna ya yi karya ma kowa mm. to yanzu idan na yi kokonto a kan labarin da zai kawo ban zamo abin zai ba. Kwarai da gaske. <laughs> lokacin da aka yi mukabala da shi a gidan sarki ba ta hana shi a yi mukabala da shi ba ina take lokacin da aka yi mukabala da shi da shugaban boko haram ba ta hana shi ya yi mukabala ba mm. ina take lokacin da ya yi mukabala da shan eh, marigayi shan batun gidan shan bayar hmm. ina take lokacin da aka yi mukabala da malam ahmad imam wadda yake zuwa nan shafin ka very good ina hmm. take lokacin da aka yi wa'annan mukabaloli waɗanda mukabaloli ne waɗanda suka gudana babu tsaro duniya ta ido akan mukabalar ba hmm. sai mukabalar da duniya ta sa ido kowa yana kallo aka gayyato jami'an tsaro don a ba da tsaro ma wurin shine zai koma ya ce mahaifiyarsa ta hana shi ya halarci wannan mukabala to tambayar da muke yi shine a lokacin zuwa mukabala ya fitar da maganganu akalla guda uku mm. akwai lokacin da ya ce wato mahaifiyarsa ce ta hana shi zuwa wannan magana ɗaya ke na cikin maganganu magana na biyu ya yi magana ya ce an ajiye kugura guda ɗaya kalan ya je a shaƙe shi eh ta uku ya ce magana ta uku kenan eh. ya ce suna so ne idan ya je aka tada rikici a wurin sai gwamnati ta kama shi kaji ba mutanen da suka gayyato ka in aka yi rikici su za a kama ba kai ba amma sai gwamnati ta ajiye waɗanda suka gayyato a gefe shi sai a kama golden boy ke maganganu ne uku mabambanta ya gaya mana wanne ne gaskiya a ciki muna da damar mu yi kokonto kan labaran da zai zo mana da su mm. domin yana zuwa da maganganu mabambanta masu cin karo da juna saboda haka mahaifiyarsa ma mm. wato ni ina kokonto a kai mm. in kuma har da gaske ya tabbata ita ta hana shi to ina tabbatar ma da cewa ba don ta hana shi ne yake zuwa ba in ya isa ya fi ya rantsuwa da Allah cewa duk abin da yake yi ita ta ce masa yi. Mm. Ok, wato na kan batun ma'aifiyan kawai ya fito ya zo ya rantsuwa cewa ya rantsi da Allah ka ba ni ina da damar in yi kokonto sakamakon mm. maganganunsa akwai ta'arut akwai cin karo da juna number one kenan number two mutum ne wadda in ya tashi magana a kanka mm. a matsayin ka na tafiyim ɗinsa wato mai husuma da shi mm. maimakon ya ma adalci adalci sai ya zaɓe ka ma karya misali sarki zaki ya ce wai akwai maja eh. tsakanin mu ɗan eh. da kai ɗan ɗarika eh. da su malam talha wai a shafin nan haka yake da akwai maja wannan ɗin karya ce karya akan karya bai da ban mamaki kuma gayyatar mutum ya zo ya yi jawabi ko eh. kuma ya yi ta'ali ko eh. ya yi mudakala hmm. ita ake kira da maja to sarki zaki hmm. kafin ka yi da malam talha ai da shi fara yi a sosai sosai ya zo ya zo ai ina ga mutane renon mu ne wallahi sannan ya zo program din a ya a garin Bauchi eh ya hakuri ya hakuri malam da ka tsaya da ka tsaya sakan tsaya malam dayin da ka ba mu sakan tsaya ya hakuri sakan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 Allah ya isar mana wannan addu'a kamata mu ta yi malam ka ji a isar da gaisuwa na tunda kai shakikin sa ne ba addu'a ka dai ba har da sako ma ya aika ya aika sako ka tafi shi lokacin maja muka yi da shi yayi wannan hmm. idan maja ne kuma yana da hujjan yin majar a lokacin hmm. to shi kenan yanzu kada zargi wasu da su ma sun yi maja din tunda su ma za su iya ba suna da hujjar yin maja hmm. to ala ayi halin wannan wani irin mutum ne abdun khalaqahullah wani bawa ne wanda Allah ya tona masa asiri ya kunyata shi a duniya tun lokacin da ya fito ya ce ko manzon Allah hmm. alhamdulillah a izala da salafiya an samu waɗanda suka ce babu girmamawa a cikin magana da ya yi babu girmamawa saboda akan zaɓi maganganu ne masu kyau sai a faɗa akan annabi ba a faɗi magana gangatsaran ba da ra'ina da unzurna kama suna ba da ma'ana abu ɗaya amma sai Allah ya zaɓi ra'ina ya ce iri yake ce la ta kulu ra'ina kar ku zaɓi kar ku ce ra'ina wa kulu zurna sai Allah ya zaɓi wacce ta fi kyau wacce ba ta nufin zagi a wani yaren ma na daban hmm. sai Allah yake da wannan nake so ku yi magana da Allah ma kai sai ka ce ko annabi don mutanen da ba ganin su da kima ba ganin tasirinsu. su sai ka haɗa a ƙarshe ka ambaci annabi tun daga lokacin Allah ya tozarta shi mm. ya zamo ya dinga ɗalɗal yau ya zagi wannan gobe ya zagi wancan yau ya cin mutuncin wannan gobe ya ci mutuncin wancan mm. alhamdulillah duniya tana gane shi mm. ana daɗa fahimtar ina gaisuwa zuwa zaki na gode da wannan dama da aka bani ina gaisuwa zuwa ga bakonsa a kiyar Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku ya kuri kamun mu kola kuma da malam Talha yi magana kaɗan shi mu bismillah shekina To alhamdulillah to ni zan ƙara gode wa Allah ne da kuma salati ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ni magana ta ba ta da yawa abinda zan faɗi kawai a wannan karon shine Eh, su kansu waɗanda suke ba da su a cikin wannan shiri da muke yi ina ƙara sanyaya musu zuciyarsu kun san wato an ce kaulun dayin yablugul bab Dayyik. wato kalma mai kyawu tana bude kofa mai kunci saboda haka ko za ka zo ka yi magana duk yadda kake da tunanin idris yana mutane abin da ba daidai ba to kar ka damu da cewa sai ka maida masa irin kalmarsa duk da Allah madaukakin sarki ya ce wa in ka aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi amma a gaban ayan sai ya ce me wa in sabartum lahu khairul lisabiri to mu zabi khairun din ya zama duk kalmar zamu faɗa kokarin mu har yanzu ba ma son Idris ya kara yin daji so muke Idris ya dawo a aiki da shi bambancin fahimta kuma a tsakanin al'ummar musulmi tun a zamanin annabi an yi shi kuma wannan bai raba kansu ba to banga dalilin da zai sa irin wannan bambance-bambancen ya zama dalilin da za mu hau kan mambari muna hushe haushi a kan juna ba don haka ko ku da kuke ba da shawarwari da kuma ba su ba da nasu guduma a cikin wannan shirin su yi kokari su mayyana irin kalmomi da za su faɗa don ni ina wannan program ne da tunanin Allah ya fahimtar da shi abin da mu muka fahimta na yadda za a tafi cikin sauki kuma da haɗin kai wannan shi ne jawabai na. Wara gaskiya hadda nima wala mun gode malam Allah saka da alkhairi mun gode. jama'a kuya za mu ɗauki kira uku shi malam ya huta ku yi hakuri assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola da kadadi kan wasa na'am kola ya sunan kargan da ake kira Masha Allah, Malam Abdullahi kana tare da Sheikh Talha akan wannan layi. Na'am. Ah, ni abin da yasa na kira ayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala yake na ku na hannu. Allah Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa na'am um, kada kiyayyar ku da wani ya sa ku kasa yi mishi adalci don haka mu ji tsoron Allah ku dinga adalci a irin maganganun mu na'am tambaya da ku shi ba eh mu ɗan ta eh akwai tambayar da aka mishi wani sake maimaita mishi me yace zai dauki dan sai bawa dan faila tambayan da nake so kenan a wannan tambaya me danganci da Wai me tambayan ban ji ta bane ne gaskiya. Kola ba kwantar da hankalinka kaji ya Ban ji wannan ban ji tambayar tasa ba gaskiya. In ka na ɗan izala za ka ka eh. ka ba wa dan ko ɗan ɗari ka aure. ainihin wannan tambayar an riga an tambaye ni a wancan darasi na ce in na yarda da addinin mutum na fahimci akidansa zan bashi yata. To kaji? Kana ji? Saurara ka ji. Me ya faila? Me ya faila? Shi ya san me ya faila? Me ya faila? A'a, kai ke magana. me faila kai da ka me faila kafin bayani me akidar faila to ka da akida wanda suke cewa kowa Allah ne a duk wanda yace kowa Allah ne ban yadda da akidarsa ba kola duba eh, duk wanda yace kowa Allah ne ban yadda da akidarsa ba ɗibgaggun nan kenan ya zo ne zai share hankali <laughs> kana ji ko <laughs> sarki zaki duk wanda ya ce kowa Allah ne ni ban yarda da akidarsa ba amma kuma ba fada zan yi da shi ba zan ja hankalinsa ne ta yadda zan gane amma wannan akidar ban yarda da ita ba amma ba zan yi fada da shi ba Allah ya samu hakuri ran da mu zo mu magana auren mutu da auren misiyari kamar kan da ake to zo zo shi eh to ba lai ba iru sai zo su cire hankali kan malam nasu wayan da mutane da su da ya kawo

abinda zan ce a nan wurin a gace ne abubuwan da ake faɗa wannan a sosai mana a shafi an ce ya kirkiri akwai wasu kungiya da ya kirkira malam dala ya ce magana ya fito ya ce ba ruwan shi Ha? Na fi magana a karatun shi na jiya da daddare. Eh. Ɗanɗe na faranta da su bayi tare da su amma su da kyau ne amma shi bayi tare da su. Ya ce a wani shafi da aka haɗa wani zindiki da wani me da me. Eh. Ya fito da irin zaki. Amma alhamdulillah ni abin da na fahimta a nan eh. sako na isa inda ake sako na isa inda ake so ya ce mataccen shafi ne ko jiya ya sake maimaita wannan kalmar ya ce a mataccen shafin wani dan ka eh na abin da muke so alhamdulillah biya wannan shafin sai mu ce alhamdulillah sako ya isa kuma an bai raddi ne ba zagi ba Na'am, na'am, na'am. Yanzu yanzu roƙon da roƙon so ma malam da da dai ne. Eh. Akwai wani akwai wani bidiyon shi akwai wani bidiyon shi akwai wani wa'azin shi da yace ko bidiyo yace da shi wanda yace ce shi yan gaskiya bane ba a da mishi hankali kaman a rinka kawo mar hujja da maganan shi. Sosai mana, sosai. Sosai. Da maganan shi. Mm-hmm. sai tambaya na anan sarki tambaya na hadisin da akan hadisin na man amala na al-ka'baini min al-ihzari fa finnar tambayan da nake so in yi anan misali a da ok safa da ake sakawa. Ok na Hello? Eh. Hmm. Masha Na'am. sakona dai irin na jiya jiya na yi ta kiran ka yi magana a kai sakona irin na jiya wallahi sarki zaki a halin yanzu a inda ake ciki a yanzu a haka dai garinmu a mangu cikin eh. dalha ya sani saboda makwabcin local government din ne ana yaki kuma ana hmm. da suna fada tsakanin fulani da suna fada tsakanin fulani da manoma ana ji ake kashe ba ba a ya ganin kamar ya da irin da ake mm, mm, mm, na a madadin wannan shafin a faɗakar da duniya halin da musulmi ke ciki a cikin garin mangu a jihar Bauchi. Shayya muku addu'a insha Allah. Jiya ba eh, gaskiya. Eh, Allah Allah Allah ya ba mu kariya kuma Allah ya kama mana sauki duk wanda suke da makirci a cikin wannan Allah ya tona masa asiri. Amin. Eh, na biyu kuma ban ci jawabansa sosai ba, amma na duka yana tambaya kan safa. Eh kan safa, wai safa. To shi safa ai daga kasa yake sawa ya haura sama, saboda haka shi baya cikin tufan da yake daga sama ne ya sauko. Ya je ya wuce idan sawo, shi safa dama tafin kafan ake rufewa zuwa idan sawo, don haka wannan baya ciki. Wallahu alam. Ah, da Allah za mu kira, sauran kira biyu da muka yi magana. Kola, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kan WhatsApp. Na'am, kola sunan ka dan dai kira. Sunana Kabiru Garba na kira daga Azare. Masha Allah, Malam Kabiru kana tare da Sheikh Talha kan wannan layi. Dalha na mun fatan alkhairi. Yana jin kai da ansa. Masha Allah. Sarki zaki ina da wasu ɗan maganganu kamar haka. Bismillah muna jin ka. sarki zaki game da bawan Allah nan wasu Idris. Eh. Ya ce an hana shi zuwa gun mugabala kuma bayan da suka tafi sai na sai yana ba da sanarwar a masallacinsa. To shi mai abin ya mm. shi. Idan an hana shi zuwa gaba shi da kaga bai kamata ya kira wani ya ce ya amsa ya zuwa masallacinsa. Okay. hana shi kenan. Hmm. Idan kuma bata hana shi ba, to sarki zaki ina tunanin me yana rubuta takarda aika masa gayyata zuwa shafin ya so an ce zuwa gunsa ne aka hana shi to ya zo shi a tattauna a gidansa ina dai gunsa ne ba a so ya je amma an ba shi dama a wani gudun to hmm. an ba shi gayyata ya tafi daga shafin ka ya fito daga gidansa ya bi shafin ka Allah wannan duka wasu tura masa muna jira amsawansa ne eh, eh ya tura masa wannan insha Allah um, sannan sannan malam da ya ce lokacin da kuka yi mukabala na ya ce ya amsa ya ce amma a masallacin sa hmm. ne abin da ya faru da wannan Ok, masha Allah, mun gode, mun gode, Allah saka da alheri. Allah zaka da lere. Mun gode. Ah, kira da TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum. Malam yana jin kai na amsawa. mai masoyin dokta ne, masu dokta mu adalci. Malam yana cewa adalci. A yau dokta ba adalci. Malam ga ɗaya cikin 'yan Idrisiya, wai ba musu adalci. <laughs> <laughs> ai adalcin da zai samu hankalin zai kwanta shine su sa malam ya fito mu tattauna to ka gani ko wai in kuna son adalci mai kyau da za ku gani shine ku gamsu da shi ya zo a zazzau a tattauna da shi yawwa kafin ya wani hujja hujja ya bayar kafin da mana dala ya nemi ai ba shi ne ba su ka neme shi eh da sun zo ne ba <laughs> kai tun da zai malaminsa ya ki fitowa mukabala sai mu ci gaba da programs mu don samar da ci gaba wa al'ummar musulmi na duniya baki daya sannan kuma waɗannan abubuwa da muke warwarewa ba wata riba da muke da ita a kanta idan ba gaskiya ba ne mu abin da muke kokari shine mu tabbatar da gaskiya hmm. sannan kuma lokacin da ya ce a je gidansa ai da ya ce mu ya ansa mukabala ba shi ne yake da hakkin ya ce ga inda za a mukabala ba tun da ne na gayyace shi ko Lagos na gayyace shi tun da ya ce amsa ya kamata ya zo Lagos da same ni. Hmm. Amma ni na tashi na yi tattaki na je Bauchi na je wurin da ba namu ba ba shi, ba na ce ba zauna mu tattauna ya ki zuwa. Sannan ni kuma cikin hujjoji na da na faɗa shi da kansa ya ce an je mukabala a masallacinsa mutane suka rika yi wani dariya ni ba zan je a yi min dariya ba zan je ne dan a tattauna hujjoji. Mm. ko yanzu ka ji jawabai na nace ce ni ba bukata ta wai Idris wulakanta ko abin nan ba har yanzu kira nake fahimta har nake cewa mutanen da suke tsanantawa ma wajen ba da ta'aliki cewa su su rangwanta muna neman wanda ma bai musulunta bai shigo cikin addinin musulunci mm. to amma mutumin da yake har gidan malamin sa ma ya je Kano da bindiga bindiga ta tashi in ji malamin sa ni kuma mahaukaci ne zan dauki kaina in je gidansa yanzu bugu da kari Mm. ka ji abin da yaransa ke faɗa cewa za su iya kashe mutane za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza duk wannan karantarwar idan mutum yana da hankali yaushe Idris kuma zai gayyace ka gidansa akan mukabala mukabala fa sabani ne kila ma idan ka je da hujjar da ta fi tasa karfi sai a ta da rigima saboda haka batun mu je gidansa ba za mu je ba idan mm. kuma shi yanzu ba zai zo inda muke ba ga hanya mafi sauki a haɗa mu da shi ta hanyar wannan abubuwa na sada zumunta na zamani yana zaune a gidansa ni yanzu yana zaune a ofis mm. ka gani ranar da kai muka tattauna da na farko ina zaria muka yi abu tattaunawa ta biyu ina abuja yanzu kuma ina lagos ya hana a yi tattaunawa ne to saboda haka idan da gaske ya shirya mu yi magana mu yi magana batun kuma adalci ai su ba ranar da za a yi masu adalci sai ranar da aka goya abin da yake so kaga wannan shine kungiyancin shi duk abin da yake na barna da zage-zage su ba suna ganin ba laifi bane amma mu da muka zo muke karanta hadisai na manzon Allah da maganan malamai to a wajen su ba adalci ba amma abin farin ciki shine idan mutum goma sun soki abin mutum dubu kuma sun yi Allah san barka mun gode wa Allah da haka eh, Malam ɗan Idrisiya, eh, Malam Garba, ai kai da kanka duba inda aka je za zauna da shi Malam Dokta ba gidansa bane ba kuma gidan Malam Ɗala bane. Wani wuri ne aka ja ka kama. kaga shine iya adalcin da za a yi yayi ma kowa kuma haka eh ba ba kudi ba kudin ba ba ba ko dalan sa ciki ba kudi bane bala ba mutum kudi bane bala eh shi nake son ka gane ai wurin sa shi zai nemi musu wuri amma kaga eh. wurin su da suka gayyata ba wurin su bane in wanda za ta yi kawo kaɗan su ma su kawo kaɗan a haɗa saboda su zo su amfanar da jama'a amma kaga su suka gayyace shi su suka kama wuri da kuɗinsu. su suka ba shi irin kujeran da suka ba wa eh, da dokta da shi mara daidai irin kujera yanda aka yi haka aka yi masa kaga kuma suka kawo jami'an tsaro ba da kudi kuma ba su hana masa shi ma in zai zo ya karo jami'an tsaro nasa ba ba su hana masa wannan ba to kaga a nan ba yi eh, ba inda za ce an yi rashin adalci a wurin eh inda ga rashin adalci ne ba eh kafin a yi abu

zai baka hujja abin da yake so a yi mai in eh, ka yadda eh. sai ku yi in baka yadda ba sai kowa zo ba wani takura ka abu an dini Allah ke ma ba mutum guda ke ma ba ah, eh ah okay okay okay Allah ke wa ko ba mutum guda ke wa ba eh, okay <laughs> to amma shi ne yake da ikon a yi masa yadda yake so tunda Allah yake yi wa shi ne yake da ikon a yi masa yadda yake so

shi aka ce to ka fito ka zo ka kawo hujjanka tsakaninka da Allah da annabi yau me wani irin sharaɗi kai da ka saka Shi ne na tsaro ko yanzu ga sarki zaki ba kan malam kulle ba eh ba kama shan kulle ba wa sai abin malam Dr. Idris ina ka za ka kama shi sai na tambaye ka ina aka zo aka kama shi wurin taro ko cikin gidansa a ah, an ba shi gaita ne ya aka an kulle shi Wato kuna nan suna muku iri karye karye da kama kai da wannan ko. An gayyace shi ne an kawo masa leta har ya sa hannu. Wa gaya maka wannan? An kawo masa leta ne har ya sa hannu. Eh. Eh. Ah, ah, okay, Malam ya gaya maka kaman an gayyace shi ne zo mu maka zo mu maka aski. Da ya je kan ya kulle shi ko?

shi dokta dokta dokta kuma jare mu kafi zaki ni ni mukabala ne na neme shi zo mu yi ina ruwa na hukuma an ta kama shi wannan can da su amma ni ban ma san an kama shi ba kuma lokacin da muke mukabala me yasa ya turo yan media dinsa suka zo shantan mukabala tamu in ba mu da tsaro me yasa ya turo yanzu idan ni na gayyace ka daurin aure sai ka ce sai na je na same ka ba kai ne zaka zo ka same ni a inda santan daurin auren da nake ce ka bane mm. to saboda haka irin irin waɗannan maganganu sarki zaki ni ban da lokacin su ga hujjoji dai mun faɗa ga hujjoji dai mun faɗa idan shi yana da wata hujja sabanin abin da muka faɗa ya fito ya karanta a duniya wannan shi ne jawabi na wallahi ya wannan ba ku da hujja na wallahi ina son saboda ba kuma saboda don kan da yake jagirce a shi kan ba wai doyen shi kusan shi ba eh wallahi mantana ba kan da yake abun shi eh kada duban kamar wai don ka kana son shi in kai wani ba daidai ba ya gwada maka okay kana son shi domin dan dan dan rikici ne ko ba wani da akidan ko ga ko kai ne kan da riga inda kai daidai ne wallahi ya faɗi ya riga ya ya yi biwa A da ya zo magana Sarki zaki kana ji sarki zaki. Abinda ne nake so in ce tun da ka bude wannan shafi za ka yi karo da mutane iri-iri. <laughs> Ah, wani ko bautan kare ake yi sai ya ce ya gamsu da dalilin da yasa ake bauta wa kare. To ka gani? Kuma iya tunaninsa kenan ba yadda ka iya da shi. Na'am. abin da ni nake cewa kawai wato ni ita harka ta bayyanar da gaskiya hmm. ta kai matsayin da za ka iya sadaukar da rayuwarka ka je don ka bayyanar da ita hmm. amma tun da shi bai kai matsayin da zai sadaukar da rayuwarsa don ya bayyana da gaskiya ya nuna wa mutane gargajiyar da ake yi hmm. da bidiyoyin da ake yi da sabawa wa sunnan da ake yi ba to kaga har yanzu ma bai cika alin sunnan ba kenan Mm-hmm. To amma duk da haka dai muna masa fatan Allah ya fahimtar da shi ya ba da lokaci ko da ta hanyar irin wannan wayan ne a yi mukabalan a tattauna Allah kuma ya tsora ma kan daidai. Wannan tsawon lokaci da muka ɗauka muna wannan tattaunawa kuma Allah ya karɓa mana. Inda duk muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana sarki zaki kokarin da kake Allah ya saka maka da alheri. Kuma ina kara jaddada maka a shirye nake da tattaunawa kan irin waɗannan abubuwa. matakar dai za a yi tattaunawa ce don neman fahimtar da al'ummar musulmi abinda muka sani za mu bada abinda ba mu sani ba kuma ce ba mu sani ba Allahumma rabbana hab na min azwajina zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa adina wa la tahrimna